To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu laurin kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Uh, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a muna tare da Maulana Shak Munir Adam Koza kan wannan layi da Shak zai ci gaba da karatunsa a shiga diwani a gane wane ne shi Ibrahim. To, an ce wai a shiga diwani ka gane cewa ka gane wane ne shi Ibrahim shi yasa insha Allahu za mu ci gaba da Sheikh haka za mu ji wasu uh, na shi Ibrahim uh, kaɗan insha Allahu mu dawo. على المصطفى المختار من كل مبيض صلاة وتسليم إلى الكل والبعض. program kafin mu fara da maulana shek munir adam koza a kan wannan layi سأطربه بالمدح إذ زحزح الخنا مدى الدار عن قولي وفعلي وعن عرضي سأطربه بالمدح زحزح الخنا مدى الدار عن قولي وفعلي وعن عرضي نبي قبيل الكون وحد ربه فصلت عليه الذات أحسن بذا القرض نبي هدانا فاتحا وهو خاتم عليه ثناء الدهر كيما به يرضي to jama'a kowa ku kare shawara wannan program malam faruk umar faruk a sanda zuwa kan wannan layi abubakar ibrahim sanda zuwa kan wannan layi a malam suleiman ibrahim sanda zuwa kan wannan layi kowa wannan program Malam Musa Tuga. Na'am. Jalilun jamilun sabirun wa huwa shakirun ata rahmatan lilkauni. Ba mu haji a godiya wuce a shan wannan program. Malam Buhari na sayyadi na sayyada Fadima a shan wannan program. إذ عم tiktok kuma muna muku sanda zuwa malam umar muna maka sanda zuwa بالحب والبغض نعم على المصطفى والآل ثم صحابه صلاة وتسليم على حالة ترضي فأهلا بشار إذا بالمخصي محمد عبد سر الممحصين لقد جال قبل الكون في الغيب بوحده بعز وتشريف وسر مخصصين تستر في الألباس فالكون كله مظاهر ألباس لهذا المخصص تطور في الأطوار مالك علي أبو بكر آه من أبو بكر سند زوا مالك آدم محمد سند زوا سند زوا سند زوا زنجي ممان أكو كنا شيء من هذا البرنامج أهلا وسهلا مرحبا ثم مرحبا نعم. متى جاءنا المحصول سري ومخلصين أهنئ نفسي ثم أغني وشاره كذا بلدا قد مسوا kowa zo kan layi kokarin share mana wannan وفهرا وعبد الله ثم عقيلة أتنطأ قومها بالروح عين صلاة وتسليم الإله بقدره To, jama'a alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, jama'a muna tare da Maulana Shak Munir Adam Koza kan wannan layi. Wanda Shak zai ci gaba da karatunsa mai take a shiga diwani a gane wane ne Shehu Ibrahim. Wannan taliki ina yawan jin daɗin yinsa kamar kan da Shehu ya faɗa cewa a bakin shayi wato in shayi zai ba da eh, karatunsa yana ce ya samu sa daga kaza daga kaza ya ji a bakin wani kaza ko bakin wani da zai ce maka ya ji ba za ka yi musu tarayyarsa da shehu ibrahim ba to ni ma wannan magana dan faɗa na ji ne a bakin maulana Shehu ne adam koza cewa shehu ibrahim uku ne shehu ibrahim fa da ake maganarsa fa uku ne akwai shehu ibrahim na yan hakika wannan ba ya kwace musu nasu ne nasu ne su nasu shi sun mai da shi Allah suna cewa komi Allah ne suna bautansa suna yi masa cewa shi Allah ne sa'an nan akwai shi Ibrahim in suna shi na ‘yan izala to wannan yana da makamanci sometimes ‘yan izala suna ɗaukan wannan shi Ibrahim na ‘yan akikan suna aronsa wannan magana fa magana shehu munir adam koza ne ku ce shek sarki zaki ya faɗa a shi gashi nan zaune a nan shek munir ya faɗa shehu ibrahim yan hakika akwai shehu ibrahim yan izala akwai shehu ibrahim yan ɗarika to wannan shehu ibrahim yan hakikan wata sa'in yan izala na iya aro she su yi kwatance a kansa su ce a to ai an ce shi Allah ne to wannan sun ara ne a wurin yan hakika ba nasu ne. to amma akwai shehu ibrahim yan izala kamar kan da shehu munira koza ya faɗa anan. nan an ce wai ya yi aurayya kowane gari ya je yana aurayya wanda shehu yake cewa har wa yau shi yana jiran a kawo masa matan shehu ɗaya a garin zaria a kawo masa wanda ta zama matan shehu shehu munira koza ba zai kore ba an kawo masa matan shehu ibrahim a zaria to kaga hidima ya koma zaria kenan shi a je zaria a je a mata hidima ba za a kore ba ne amma har yanzu ana jiran da a kawo wannan matan shehu to sa'an nan akwai shehu ibrahim yan ɗarika wanda yan ɗarika suka san shehu ibrahim nasu kenan wanda shi yake cewa da ya zama takalmi annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya zama ma kasan da annabi sallallahu alaihi wasallam zai taka a kai wanda yake cewa wai in annabi ya tafi inda yake tafiya kenan inda annabi ya tsaya inda shi ma yake tsayawa kenan to wai na yan ɗarika kenan shi yasa jama'a ko bari mu ji halkan da shai zai kawo mana ta yau a shiga diwani a gane wane ne shi Ibrahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya maulana <laughs> wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu <laughs> masha Allah ya maulana <laughs> Allah ya taimaki sarki zaki tare da kai tare da kai ya maulana tare da kai wannan yammaci mai albarka Yammacin ranar Litinin ranar da aka yi gaban mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Kuma satin farko na watan safar watan da aka haifi Maulan Mushehu Tijjani radiyallahu anhu ardahu annabihi. Hmm. Ah, in muna yi wa juna murna da barka da samun kanmu a wannan alkhairi. nurun ala nurin litinin ranar haihuwar sinna rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul wujudu alim shuhud sallallahu alaihi wasallam safar watan haihuwar shehu tijjani khatimul auliya'i al-qutubul maktum wal barzakhul muhammadiyyil ma'lum الشيخ أحمد Ahmad رضي radiyallahu anhu muna fata albarkar wannan rana ta manzan Allah Allah ya lullube mu da hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam albarkar wannan wata na Shehu Tijjani radiyallahu anhu Allah ya sa da igiyar mu da Shehu Tijjani radiyallahu anhu Allah ya sanya soyayyar da muke yi wa janabin manzan Allah da Shehu Tijjani da Shehu Ibrahim Allah ya sa amsashiya ce Allah ya sa hidimar da muke gabatarwa na salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kokarin koyi da Shehu Tijjani da Shehu Ibrahim a cikin bin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya datar da mu ya dawwamar da mu akan abin da muka dace muna aikatawa na alkhairi ya gafarta mana abin da muka aikata na kusa kusakurai ya kuma ƙara mana ko ya cika mana inda muka tauye albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sarki zaki da kai da masu bibiyan mu masu sauraro yanzu da wanda za su saurara nan gaba ina cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alaikum ta'ala wa barakatuhu ya godiya muke alhamdulillah halkan mu ta mu shiga diwani domin mu san wane ne shehu radiyallahu anhu hmm. a satin wancan halka biyu kafin wannan ko in ce ɗaya biyu kafin wannan mun yi magana akan manufofin shehu radiyallahu anhu shin shehu radiyallahu yana da manufofi a cikin rayuwa ko baya da manufofi to daga mun faɗi manufofin shehu daga bakin shi hmm. abinda jaridu suka ruwaito mana littattafai suka rubuta a yau sarki zaki daga yau zuwa halakat na gaba masu zuwa har mu kai ƙarshen wannan maudu'in da za mu ɗauka yanzu ba wai ina nufin silsilar ba silsilar za ka gane za mu mata gaba-gaba ne yanzu gabar da za mu ɗauka sarki zaki akwai wani abu shehu radiyallahu anhu kaga ba ɗan najeriya ba ne hakan ba ɗan ghana ba ne ba mutumin nijar ba ne shehu radiyallahu anhu hmm. mutumin senegal ne senegal ɗaya daga cikin ƙasashen afirka ne ƙasar bakan fata kuma yamma a afirka ma yamma mai nisa daga munan ma ya zatanka idan aka ce daga tsakiyar duniya wanda shine middle east to amma ya zatanka kuma daga far east ƙarshen duniya na gabas amma abin mamaki shehun nan ya zo ya cike duniya ga baki ɗaya yau in ana labarin shi a najeriya in ka tambayi wani wanda bai san shi ibrahim ba bai san garin shi ba wallahi zai iya ɗauka ma shi ibrahim ko mutumin kano ne ko wani gari dai a najeriya idan ka samu mutum da bai san shi Ibrahim ba wallahi zai dauka shi radiyallahu anhu mutuma a karani ko mutumin <laughs> akari ko wani yake a Ghana wanda bai san shi Ibrahim a Niger ba in aka tambaye ka wani shi Ibrahim zaka dan mutumin ina ne kilo ne zai ce ai dan kusa ne dan <laughs> kusa ne na'am akwai kafin in wuce akwai wata kissa da zan faɗa anan mm. ah, na ji wannan kisar daga bakin maulana sai di mahi dalal dan shi abdurrazzaq radiyallahu ta'ala anhu Shehu Abdulrazaki, Shehu Mahir Dalal shi ne wurin shi na shi ɗariƙa, wurin shi ne tarbiyya alhamdulillahi, kuma wurin shi na yi mafi yawan karance-karance na da na yi, alhamdulillah rabbil alamin. Sai di mahi yake ban labari da bakin shi lokaci, ya ce akwai wani mutum a Damagaram. Wannan mutumin yana sai da irin masu sai da hotuna wanda ake likawa a motoci ko a ababen hawa dai haka. To, sai show ma ya ce yana gareji a da magaran ya kai gyaran mota eh. sai ya ga mai sai da irin wannan hotunan sai ya kirawo shi sai duba ya ga a jikin kayan hotunan shi babu hoton show ibrahim hmm. sai ce masa ba Allah hoton show ibrahim duke so sai ce ai bai masan shi ba shi mai sai da hotunan shehu ibrahim ya ce kwarai da gaske to amma kan in wuce ya kamata in nabahar da yan uwa Shehu ma ya tambaya hoton Shehu Ibrahim a wajen mutumin kawai dan in ya gani ya sai amma karka ɗauka zai lika jikin mota shi. Shehu mahaifin Shehu Abdurrazzaq radiyallahu sunan shi Majanunu Barhama ƙarshen soyayya Shehu Ibrahim kuma duk duniyan kuma aka ce maka Shehu Abdurrazzaq ya ce Shehu Ibrahim baka tambaya. To amma ba sa cikin masu aƙida cewa suna ganin son Shehu Ibrahim shine mamman na hotunan shi. Shehu Abdurrazzaq radiyallahu har ya gama rayuwar shi bai taba sa hoton Shehu Ibrahim a jikin mota shi ko a cikin gidan shi ba. Shehu Mahi gashi nan alaƙaidul hayati ya yi motoci ba iyaka har yau ba mota shi guda ɗaya da ya taɓa manna hoton Shehu Ibrahim. Su sun ce ai a zuciya ake liƙa Shehu Ibrahim ba ba ba a mota ko a riga ba. A isoshi da yawa dangane da wannan daga Shehu zaki ko daga Sayyidi Mahi suna da yawa waɗanda na sani ba mahallin su bane yanzu saboda ba shine topic ɗin ba. Wannan ma na shigo da shi ne saboda in gina maudu'i na akan wannan maganar akwai sakon da nake so abinda nake so a gane in na kammala a a shawar da zakir da lana cewa a imami amami fi huduri wa ghaibati ulahizuhu fi halin naumi wa yakzati na sauti lahu mir'ata qalbi amamahu usawiruhu inda iltifati wa qafati fa yazharu fihi husnuhu wa jamaluhu arahu ka anni shahidun fihi surati idza ghaba anni lahzatan min zamanihi li ghablati qalbi min dhunubi wa hasrati so su a zuciya suke lika hoton Shumrayn sai ce in ci gaba da kissar sai yace ma yayi shab mai zai mamaki sai ce a karkai mamaki ce ni da kake ga ina sai da hotuna irin wannan sai ce duk wanda kaga ina sai da hoton shi to a bangaren shi ni na tabbata yayi fice ne yace ni ba kowa da kowa nake sai da hoton shi ba shi inji mai sai da hotunan ya ce ba kowa da kowa nake sai da hoton shi ba ya ce idan ɗan ƙwallo ka gani a cikin kaya na saidawa sai ce to a cikin 'yan ƙwallon ma fa na tabbata ƙwaro ne idan 'yan fim ka gani a cikin 'yan barkwancin ma na tabbata babba ne ya ce to duk nau'in wanda ka gani yana saida hotunan su ya ce to zaka iske a ɓangaren su na tabbata ba kaman su manya ne na'am shikenan sai zai je ya kyale shi ya wuce ya ce wata rana kamar shekara biyu ko uku haka dai an ɗan lokaci kawai ya sake komawa garejin sai ya sake ganin wannan mutumin amma abin mamaki yanzu sai ga hoton Shaw a cikin kayan yana saidawa sai ya ce masa abin mamaki zo mai hotuna sai zo ce wannan kamar hoton Shaw ce ka tuna wata baya da jimawa wani mutum ya zo ya tambaye ka ya ce na tuna mm-hmm. sai ce me ya faru sai ce ai tun da ka faɗa min shi eh. nake bincike in ji wane ne shi ya ce to da ƙarshe na samu wani labari a kan shi ya ce mu yanzu adan da magaram shi mai sai da hotunan dan da magaram ne eh. ya ce mu yanzu adan da magaram aka ce ana neman manyan malamai mu wanda muke ɗauka manya-manyan malamai su ne irin su halifa na filin tambari irin su shi malam baniru a imam sheikh munir kenan ya ce irin su shi malam baniru na na na wannan kwanar rahama da sauran dai manyan malaman ɗariƙa sai ce ni a wuri na, in an ce malamai na kura lamba a garin nan zan ce maka ni ban san kamar su ba ya ce ni su na sani hmm. ya ce sai na ji labari akwai su ma akwai wani malamin su a nan wajen wajen gidimo a wani gari ana ce masa kusa sunan malamin shehu abdurrazzaki ya ce duk yadda nake ganin girman waɗannan malaman da na faɗa maka su shi malam muniru fi da eh, kwanar rahama su fi ana su halifa na filin tambari ya ce sai na ga idan ya zo da magaram sun je gaida shi dukkansu ba za su iya zama akan kujera ma ba za su zazzauna a ƙasa sun sadda kai hmm. yana musu magana wani haka yana kan kujera yana musu magana wani haka in ya tashi ma zai musu addu'a sai wani haka yi wani haka yace saboda yare na su in ji me sai da hotuna sai ne mamaki wannan malamin na kusa shi kuma wane ne ya ce da na yi bincike sai na ji an ce shi kuma wannan shehu ibrahim din su ma hmm. duk girman na shi kuma in ya je gaban shehu ibrahim din shi ma haka yake zubewa shi ma in zai mai adda sai masa wani haka saboda yare na shi sai na gane to wannan <laughs> na'am ya ce sai na gane wannan mutumin to a bangaren shi babu kamar shi a ce malamin malamin su malam muniru ya ce to wannan mutum ba karamin mutum bane shi yasa sai na fara sai da hotuna shi Allahu akbar bin da nake son faɗa shi bara radiyallahu ta'ala anhu duk malamai a gari ko a ƙasa waɗanda ƙasa ta haɗu ta yarda da malantarsu ko duniya sai ka ji an ce maka almajiran shi Ibrahim bari yi misali a Ghana yau duk ɗan da yake numfashi a Ghana ko shi ne Anas Taufik ƙarshen munkiranci kenan dan shi na sani a cikin munkirani a Ghana Anas Mala Anas I'm sorry sarki zaki misali nake yi ah, a ina magana da siyasa ce sai ina magana antifati ina magana mu'arid na fahimta fahimta ko malam Anas Tawfik hmm. ya yi itirafi da girman chief imam wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne duk dan da yake gane kai ba musulmin gane ba har kiristan gana ya san wane ne imam kuma suna kallon shi a haya tebul na cikin waɗanda Allah yawa baiwa kuma ka san da me da me suka shiri cikin imam ba ɗan kasuwa bane da yafi kowa iya kasuwanci a Ghana ba ɗan siyasa bane da yafi kowa iya siyasa a Ghana ba mai kuɗi bane da yafi kowa kuɗi a Ghana ba ɗan fim bane da yafi kowa iya fim a Ghana ba ɗan ƙwallo bane da yafi kowa iya ƙwallo a Ghana ka san bangaren shi addini addini haka ne shi barayin addini ilimin addini da tsoron Allah sai aka ce to a bangaren masu addini da tsoron Allah shine on top haka ne sai a ce maka almajirin shehu ibrahim ne shi da kanshi sai rika alfahari ma yana danganta kanshi da shi almajirin shehu ibrahim ne gaskiya ne wannan gaskiya ne shi wannan gaskiya ne mu a najeriya ka faɗi maulana sharif hmm. wanda duniya ta shaidu wane ne ilimin maulana sharif ni ban aje irin odiyoyi da bidiyoyi haka a wayana da na turo maka amma akwai kila in ka bincika za ka samu akwai habibul jifri ɗaya daga cikin manyan malaman duniya habibul jifri balarabe ne mutumin yemen amma na zaune a dubai yana yawan zuwa misra habibul jifri akwai dr usamatul azhari ɗaya daga cikin manyan malaman duniya da international scholars ne su eh, amma ga su a falon maulana sharif maulana sharif a ƙasa eh? Eh, maulana sharif kenan ko eh su a falon Maulana Sharif zazzauna a ƙasa shi yana kan kujera a Masar sun zo suna nema daga albarkar shi suna nema daga ilimin shi suna neman musu ijaza ilimin hadisi ba ina maganan malaman jigajigan mallumman duniya kenan su ma waɗannan biyun da na faɗa duk duniya sun san waye in dai mutum yana da alaka da ilimi na addini kuma yana jin larabci yana kallon malaman larabawa na duniya ya san wane ne Ali Habibul Jifri ya san wane ne Dr. Usamatul Azhari waɗannan guda biyu da wasunsu to waɗannan ga su zaune ga Maulana Sharif a ƙasa yana kan kujera ba yana maka maganar malaman Najeriya ko malaman Afirka ba fararen fata larabawa na duniya amma Maulana Sharif BBC ta tambaye shi a cikin shirin musu kusan malaman kunnan mm. yana daga abin da yake alfahari da shi a rayuwar shi a malaman shi yace ba kaman Shehu Ibrahim ya ce ya yi karatu da yawa a wurin malamai su ce amma babu malamin da ya fa'idantu da shi fiye da Shehu Ibrahim Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wato kin Maulana Sharif cewa Ibrahim ne number one a wurin shi. A wurin shi ya ce ya yi karatu Ya ce idan ya ce yi karatu wajen malamai dubu bai mabalaga ba Ya yi karatu wajen malamai da yawa sai ce ma ba wanda ya amfana da shi kamar shi Ibrahim. Dukansu. Ka kalli Maulana Shehu son Bauchi. Idan ka je jamhuriyar Nijar ka kalli Maulana a Tarzaki Kusa radiyallahu anhu. Ka kalli shi Muhammadu Kauran Asha. Ka hmm. kalli shi Shabi Mai. ka kalli maulana sheikh Bakar cota babban halifan shubrai a nijar kamar yadda mutane suka sani sheikh abubakar cota dukkaninsu alfaharinsu su ce almajiran shehu ibrahim ne Shehu Abdurrazzaq yana cewa inni uhibbuka ya shekhi wa ya sanadi ya marja'i marja'i ya shekhi barhamu inni khadimuka bal Abdullakum abadan bal abdu عبد wa العبد abdi barhamu كنت kunta alamu مخلف mukhlifun ahadi fika لم يتل يوم برهامو yawma barhamu ahadi wa wuddi wa hubbi dama fika عبد الرزاق ibadi shi Abdul Razzaq ka ji رضي الله yake عنه cikin to idan kuma aka ce waɗannan malamai ne malam shi ya san malam sai shi sauran mutanen ma da ba malamai ba ko mutum ba malamai ba harkar addini ce gaban shi ba kadai hotunan shehu da yake gani a ko'ina da labarin shehu da yake ji a ko ina ya isa ya tsaya tambayi kan shi wai shi wannan shubran din wane ne Allahu akbar na'am shin ji salgar dalawa yana faɗin wani abu yace wata rana a ya taba zuwa China yace da yaje China a a ba yace wani yake shi labari wani yake shi labari wani mutumin Kano ya je China kasuwanci eh. to yana sanye da irin karamin bajo din nan na hoton shehu Abdullahi Zikirin rigar shi na'am yace wani mutumin China sai ya gan shi da wannan hoton sai ya kama hoton shi ya kama wannan hoton a jikin rigar yake ce mutumin kanan kai wa ya baka hoton shehun mu wa ya baka hoton shehun mu wai dan China yake tambayar dan Kano wa ya baka hoton shehun mu to sarki zaki duka shimfidar da nake yi ka san me nake san cewa a'a duk wannan kabulin da Allah ya ba shehu a faɗin duniya duka hmm. mu tambayi kanmu menene sirrin wannan daukakar ta Shehu Ibrahim shine kawai abin da nake nufi kuɗi yasa ya saya Kafafan ya labarai ya biya kuɗi suka rika ba da labarin shi har kowa ya san shi fitaccen ɗan siyasa ne ko ya shiga yakin duniya na ɗaya ko na biyu ne ya yi jarumta ba shine Hitler ba shin yanzu waɗannan jaridun da suke ta bubbuga hotunan shi masu buga hotuna suna bugawa ana sayarwa shin shi ya ba da kuɗi a buga kamar 'yan siyasa a buga fasta dubu kaza a mamman na a kwalkwal? Bai san su ba ma. To, yanzu mu da muke san shi, ni da kai nawa ya bamu muke san shi. Wallahi bai mu komi ba. Allah mu diba kowace irin alaka ta duniya. Mun taɓa haɗuwa da shi mun shiga cikin wani kunci ya fudda mu? Mun taɓa haɗuwa da shi a airport ba mu da kuɗin abinci muna jin yunwa ya sai mana? a sam ya ta uba mu taki muka sa a gonan mu riga nawa ya ta uba ka ko ya ta uba ni ina so in ci maka duk wata alaka ta duniya da za ta ce na maka amfani a duniyance ba ma mu zo lokacin yana da rayuwa ba balle mu ce wannan abin na duniya ya amfanar da mu akan shi a zahiri mafi yawa duk soyayya tana da abin da yake alakanta ta abin da yake haifar da ita to mu tambayi kanmu me shehu ibrahim ya mana na zahirin rayuwar duniya wanda dan shi ne muke san shi yau a kan shi har kullun cewa ake wai da an ji da an ji motsin mu da an ji hayaniyan mu ma an taba shehu ibrahim wai buba mu da aiki sai ka da shehu na'am to wannan shine topic din da zamu dauka zamu bi mu gano menene sirrin daukakar shehu ibrahim menene sirrin sirrin daukakar shehu ibrahim na'am ni a tunanina da iya ɗan abin da ne nazari da kuma abubuwan da na lalleka na gani a cikin rubuce-rubucen shi zan iya takaice sirrin ɗaukakar shi Ibrahim cikin abu guda biyar abu guda biyar sirrin ɗaukakar shi Ibrahim masha Allah na'am eh. mhm. abu na farko abu na farko sarki zaki na'am Sheikh. shine inaya rabbaniya ita ce asalin komai da Allah ya halicce shi tun daga alamu zar sai ce wannan bawan zan mayar da shi kaza in an zo duniya wannan ina so in maida mu akan kaddara ita kaddara ita ce take tsara komai ba da dalili ba to da Allah ya halicci shi Ibrahim a alamu zarri ya mai da shi shehu ibrahim din nan da muke gani duk abin da kake gani ya kai na ɗaukaka da mun allah ya riga ya rubuta zai zama haka hatta masu zagin shi din ko a ina ne ma a duniya su ma duk an rubuta za su zazzage shi din wannan dan haka abu na farko mu maida wa kaddara daman azal da Allah ya halice shi haka yake so wannan bawan nashi ya kasance ɗaya kenan to amma majaril aqdari min wara'il asbab kowace kaddara tana bin bayan sababi ne da Allah ya gwargwaje kaddarori sai ya rika mammanne kaddara a bayan wani dalili sai manna kaddara a bayan wani dalili ni da kai duka an san za mu mutu wannan mukaddari ne to amma duk wanda ya mutu cikin mu za a ce sababin abu kaza ne kaga wannan kaddara ta mutuwa da dama mun san za mu iske ta amma sai sai ta bi bayan wani sababi kila rashin lafiya kila farar daya kila hadarin mota kila hadarin jirgin sama kila nitsewa a ruwa kila gobara ko ma dai menene to dan haka da waɗannan majarin aqdar min wara'il asbab to za mu ce daga cikin sabubba bayan wannan abun na kaddara azal haka Allah ya tsara shi Ibrahim zai kasance to akwai abu guda hudu waɗanda su kuma sabubba ne sababi na farko mafi girma sarki zaki soyayyar shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam soyayyar shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan soyayyar alamomi sun nuna soyayyar wannan dan haka za mu zo idan muka zo a cikin wannan shi sababi na farko na riga na gama da shi ba zan ƙara waya kan shi ba maganan kaddara na riga na gama da shi ba zan ƙara waya kan shi ba saboda kaddara bawa ba da hannu a cikin ta amma a matsayin mu na ne dole za mu yi imani ta amma yana nufin ba bai da hannu bai da hannu cikin yiwuwarta ko rashin yiwuwarta wajen tsara ta ko rashin tsara ta bai da hannu Allah yake yin abin shi kawai bawa sai dai gani ya imani mun gode wa Allah da ya sanya shi ya zama waliyin shi mu kuma sai ya kaddara muka yarda da wannan wulaya ba mu gardama ba mu yi rigima ba Ah, zan yi wani misali i'm sorry to say wani abu nake gani siyasa ce zan dan yi misali da ita dan mutane su fahimci yadda Allah yake abin shi zan yi misali da siyasar Kano abin nan da zan faɗa yan siyasa ne suna faɗa haka dai ba haka bane wallahu alam sun ce an yi zaɓe da da a 2019 ko da gwamnan Kano mai ci da wanda aka kada Abba Yusuf aka yi ƙuri'a mutanen Abba Yusuf sun ce Abba Yusuf kwace masa aka yi kuma alamu sun nuna sun faɗi dalilansu an zo an yi abin abinda ba a saba ba Ranar da za a zo a sake zaɓe an yi abubuwa da yawa wanda rahotanni sun faɗa abin da nake son faɗa sun ce wai kwace musu akai ka gane haka na'am ala ayi halin ka kaddara kwace musu akai sai mu ce kaddara ta rubuta ganduje zai sake yin shekara hudu ne a mulkin Kano to fa ba su da hanyar da za su iya canzawa ko sun yarda dala su masu abba Yusuf din nan sun yarda da mulkin ganduje na halal ne ba su yarda ba amma sun iya canzawa a sam sam ba za su yawa. wanda ya more wannan gwamnatin a cikin su shine wanda kawai ya sa ido ya kallo bai bakin ciki ba wato su sun da sun yi ta damuwa ta shekara hudu kuma damuwa ta ta kasa canza komai mm. shi kuma ganduje yana can kawai hankalin shi kwance saboda shi ya yarda da wannan kaddara da ta sanya in ma kwace waye ya kwace kwamishinonin shi da yan kanzagin shi suna nan hankalin su kwance Abin da nake nufi ka kaddara. Yau kaddara ta sanya ganduje ya zama gwamnan Kano ƙari shekara hudu ƙari. Mm. Waɗanda ba su ma sun kasa canzawa. Mm. Amma sun yi ta zama da damuwar shine gwamnan su duk in ya wuce da jiniya suna jan haushi misali nake yi. To haka fa muke tsakanin mu mu da muka sallama wilayar Shehu Ibrahim misali nake ka kaddara. Wancan misalin kawai ina so a fahimci cewa in Allah ya aji abu bi gaddin nazar cewa wannan sababin nashi halattaccen sababi aka bi ko haramtaccen sababi ba shi muke kallo ba ainihin madar kaddara in fa Allah kaddara abu in ma baka sallawa ba sai dai kai ta bakin ciki kana tana dama abin na'am ka kwana da damuwa ka tashi da damuwa ba za ka iya canzawa ba mm. to yau waɗanda suke ganin Shehu Ibrahim ba wali bane Shehu Ibrahim kaza Shehu Ibrahim sai sun zo sun cika media da surutu sai su ji wani maran nan ya fara san Shehu Ibrahim oho wallahi da kun gane wallahi da sun huta ka san kullum suna cikin bakin ciki yau an ce za a yi taron mauridin shehu yau an ce za a yi zagayen mauridi yau an ce za a yi abu kaza za a yi abu kaza hankalin su a tashe yau dan Allah tun da ku iya hanawa ku sanya ido mana ku yi hakuri na'am ku sanya ido ku yi hakuri to saboda haka mu da jama'a kuya Kure network a uh, gun shak munir adam koza kamar wani ya kira shi kenan zai dawo back insha Allah ya ci gaba da inda ya tsaya da mu a yadda ne network din ne malam moza ko na magana eh haka ne bismillah shak yawa ya dawo ya dawo ya dawo bismillah shak ana ji na ana jin sosai to wannan dai ina magana akan kaddara mun gode wa Allah da Allah ya kaddara shi Ibrahim waliyi ne mu kuma Allah ya kaddara mana cewa muna cikin waɗanda suka yarda da wannan ba mu sa wa kanmu damuwa ba dan ko waɗanda suka damu ba za su iya canzawa ba abu na biyu daga cikin dalilai kamar yadda na faɗa soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan soyayyar akwai alamomi da yawa da suka tabbatar da soyayyar shi Ibrahim cikin janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda idan muka zo za mu yi magana a kan wannan alamomin wanda za su ƙara nuna wa duniya tabbatuwar a soyayya shehun shubran da kanshi yana faɗa a cikin diwani yana cewa a abal qasim mahid dalali muhammadan uhibbuka haƙan wa shahudu ajal ma'i to wannan shuhudi din su zan magana yace abal qasimi ya abal qasim ya baban alqasim annabi muhammadu ya mahid dalal ya mai goge bata annabi muhammad ya muhammadu yace uhibbuka haka shi ibrahim yace wallahi ina son ka kware ina son ka kware wa shuhudu ajal mai yace kuma shaidun da suke nuna cewa ina son ka hmm. yace wallahi suna nan da yawa tare da ni wannan kasidar tana cikin diwani a diwani na bakwai shine nurul haƙƙi a harafu ta'i wanda matsala'in kasidar tana farawa da dawali rasulullahi wa hawa mushayyi'i wa kannalani ma kana jidda mumanna'i a wannan a wannan a cikin diwani yace abul qasim abul qasim dalali muhammadan uhibbuka haqqan wa shuhud ajal ma'i dan haka soyayya shi bara radiyallahu ta'ala cikin san manzan Allah tana ɗaya daga cikin sirrin ɗaukaka shi dan haka cikin series ɗinmu daga yau abin da ya tafi sashitika na gaba za mu ci gaba da magana akan alamomin soyayyar shehu Ibrahim da manzan Allah akwai saƙonni da yawa a ciki da nake so 'yan uwa tsakanin mu yan ɗariƙa ƴan faida masoyan shehu Ibrahim har ma da ƴan uwanmu sauran musulmi ma waɗanda suke bin wasu makarantu na fahimta daban daga cikin munkiran shehu mu bi a hankali kar mu sa dogon inkari mu sanya nutsuwa da hankali abinda babban darasin da nake ɗauka an rika samu a lokutan baya sai a samu wai wai wani ya zo yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kwatanci ko kuma ba wai ba in cire wai din ba ne mahallin ba a samu wani ya zo yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kwatanci wai sai ya ce yana da intisabi da shehu wai soyayya shehu ce ma ta sanya har yawa manzo Allah haka to za mu bi za mu gani shin wai yanzu shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu anya ka iya san shi kuma ka iya wa manzo Allah batanci anya waɗanda suke da tunanin cewa wai yan faida suna iya yi wa manzo Allah batanci kamar yadda aka rawwaja makiya suka yada to tafiya za ta tafi a cikin wannan nukdar in muka zo zai bayyanar mana karara An dai mai iya wa manza Allah batanci da gaske dan faira ne kuwa ko da kuwa ya danganta kanshi da faira to jagorancin faida din shine shi Ibrahim jagoran faida zai nuna mana gaskiyar wannan mutumin ko ƙaryar shi a cikin intisabin shi da faira shehu tare da cewa daman ka sani sarki zaki akwai mutane da yawa wanda shi Ibrahim Abdullahi ya ce daman ya suna da awas suna son shi amma shi fa su sani baya son su kuma shi da su an yi bara'a an yi hannun riga so daga cikin daga cikin da za mu kula a wannan babin yawan yaban da yawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alama ce ta yana san shi hmm. wani mai waka da Hausa yana cewa alama so yawa ambato ban san sunan mawakin ba amma dai kamar ina cin wannan baitin alama so yawa ambato ga kaunar da ko ga kaunar da mai girma ko to haka yake dai larabawa suna cewa man ahabba shay'an akthar min dhikrihi duk mutumin da yaso abu zai yawaita ambaton wannan abu dan haka daga alamomin da zamu faɗa wannan daga alamomin san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shubara yake yi girmama dukkan abin da yake da alaka da manzo Allah in na ce da abin da yake da alaka da manzo Allah alayen gidan manzo Allah tun daga na farkon su ‘ya'yan annabi sallallahu alaihi sallama irin su sayyida fatima da abin suka haifa irin su alhassan da hussein da abinda suka haifa har zuwa yau wanda aka ce sharifi ne za mu ga irin yadda shehu yake alakanta waɗannan yake girmama su sannan za mu ga girmamawar da shehu radiyallahu yake yi wa matan manzan Allah da abinda ya faɗa cikin matan manzan Allah za mu duba maganganun da shehu radiyallahu cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai sho Brian sai da ta kai a hanyar Madina ma in ya kama hanya zai je wurin manzo Allah duk abin da ya ci karo da shi abin girmamawa ne a wurin shi ko a hanya in da ya tafi da shi manzo Allah ya gamu da kai a hanya kai ma kana da alaka da wannan hanyar ta Madina to abin girmamawa ne kai a wurin Shehu Ibrahim duka wannan alama ce na soyayya Shehu radiyallahu anhu a cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki rukon da yi da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin aiki sai abin da ya tabbata manzan Allah yana aikatawa baya barin abu sai abin da ya tabbatar manzan Allah ne ya bar shi ko ya ce a bar shi a wannan kenan dalili na biyu wato dalili na biyu na sirrin ɗaukar shi bara radiyallahu ta'ala anhu shine soyayyar manzan Allah dalili na uku sarki zaki ne kishi ko Ibrahim da addinin manzan Allah kishi hmm. a wannan nukdar idan nazo a wannan nukdar idan nazo zan yi magana akan a mai da shehu ya yi da kiristoci missionaries missionaries da yahudawa da duk mutumin da zai iya ɗaga bakin shi ya soki janabin manzan Allah ko ya soki addinin manzan Allah hmm. a wannan nukdar shi ne abinda zan to jama'a mu hakuri shek zai dawo yanzu shek na da matsalar network afwan network yana da mun wasa hmm, masha Allah shek bismillah yawa nace a wannan nuktar idan nazo zan magana akan irin maganganun da shauye da raddodi da matakan da ya dauka wajen masu kiyayya da addinin manzo Allah da masu shirya wa addinin manzo Allah zagon ƙasa da masu yunkurin yi wa addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam batanci shine abin da zai alamta mana kishin shehu radiyallahu da addinin manzo Allah wannan kishin ne ta sanya baya hada zama baya hada inuwa baya sassauta ga dukkan mutumin da ya san cewa wannan mutumin yana kin manzan Allah ko yana yakar addinin manzan Allah ya bayyana wannan adawar tashi da addinin manzan Allah amma kuma a wannan karkashin wannan nukdar ya kamata mutane su sani ba kuma daga mujarradin cewa ka zama kirista ba shibran yana ayyana ka a matsayin abokin yaƙi sai ya yaƙe ka ba haka ba ya san kirista kana ka. idan baka fito kai wani zagon ƙasa wa addini ba kawai kai dai ta addinin ka kawai kake yi amma baka sa hannu wajen ruguje tubalin addinin musulunci ba to wannan zai zama da kai a matsayin kila ɗan ƙasa wanda za a zauna tare baka taɓa ni ba amma baka addini na ni ma ba zan taba ka ba ko ba zan yi addinin ka ba lakum dinukum waliyaddi dan kar wani ce to ai an ga alakar shi Ibrahim da irin Sengor ko an ga alakar shi Ibrahim da da Inkorma ko an ga eh. alakar shi Ibrahim da Yakubu wani, da sauransu sai mu ce waɗannan ni ba mu samu a tarihi ba ko da yake Sengor zan magana akan alakar shi Ibrahim da Sengor amma ba mu ji abin da Yakubu Gawan yayi na na na yakar addinin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa a hasali ya yi mu'amala da Shu Ibrahim ta dalilin Shu Ibrahim ya girmama musulmi kwarai ya kuma gawan ya yi iya abin da zai yi na bai ga ya cutar da musulmi ba albarkacin taron su da Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu arda wanda shi ma idan mun zo in magana ta kama akai zamu mu magana akan wannan abu na uku sarki zaki wanda nake gani cikin sirrin ɗaukakar shi Ibrahim radallahu ta'ala anhu shine ilimi ilimi a wannan hudar in mun zo za mu yi magana ka san malam shi ya san malam sosai wannan gaskiya za mu yi magana akan shaidar da malaman duniya suka bada akan shi Ibrahim a duniyar ilimi sannan kuma za mu ɗanyi ardin wani abu na a A turath al da ya bari radiyallahu anhu wadda za ta yi nuni zuwa ga zurfin ilimin shi a cikin addinin musulunci da harshen larabci abu na biyar ina zato ko na'am abu na biyar daga dalilai ko sirrin ɗaukakar shewar radiyallahu Lano a iya abin da na fahimta shine rashin kasala da kuma dagewar shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa anna bihi cikin ganin bai zauna ya huta ba dole sai ya yawo duniya ko ina ya shiga domin ganin ya kai saƙon manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a kowane lungu da sako bai yadda ya zauna ya huta ba bai yadda ya zaɓi rayuwar a hutu ba kamar yadda yake faɗa yana cewa a fagadar ta autani wa ahli wa usrati ajubul fala lam ashku qattu kalala na bar gidana na bar ahalina na bar garina ya ce ina yawo daji daji a duniya daga nan garin sai nan daga nan sai nan ya ce ban taɓa koken gajiya ko sha'awan hutu ba duka ina yin wannan saboda hidimar addini abinda nake so da ya karshe idan muka gama wannan maudu'in akwai darussa da yawa da sakonni da yawa da nake so yan uwa su isa zuwa gare su su rakazu dan me dan mu yi koyi da wannan jagoran namu ya zamana musamman du'at da ko masu kokarin nasabta kansu da shubra radiyallahu ta'ala anhu ya zama sun samu tafarki madaidaici a cikin koyi ba wanda na ji kayi a su samu hanya gwada bai dodar na Show original Show ɗin, din ba wancan Show fake din guda biyu ba Shehu din yan izala da Shehu Ibrahim ɗin yan hakika. To wannan kenan. Ah, kamar da na ce abu na dalili na biyu bayan wancan na farko da na ce ah, kawai haka kaddara ce ta Allah ta tsara Shehu a haka na ce wannan ba zan magana kan shi na riga na kare a kai. Magana ta biyu shine soyayyar Shehu radiyallahu ta'ala anhu da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wannan ah, kafin in fara tunda zan ce yanzu shine zan shiga fi sulbil mawdu'i nayi gabatarwa akan me yanzu silsilar mu za ta dosa sirrin daukakar shi Ibrahim ya taru cikin abu guda biya. to amma kafin nan sarki zaki yana son yi amfani da wannan damar kafin lokacin mai cika ina da wasu sakonni muhimmai guda biyu ko guda uku sarki zaki zan yi amfani da wannan damar muna tare da kai saboda dalilai da yawa abu na farko sako na farko sako na farko sako ne zuwa ga ɗaya daga cikin 'yan uwa masu da'awa ko da yake ba fahimtar mu ɗaya da shi ba ba makarantar mu ɗaya da shi ba shine malam Musa Yusuf Asadu Sunna tare da dukkan girmamawa sako na ne zuwa gare shi abin da ya faru a jiya an ce yayi wata bidiyo Allah ya sani ko jiya ne ko shekar jiya Allah sani ban kalle ta duka ba amma na kalli wani abu daga tsakiyarta kila ya kai kamar minti hudu kila ba tabbatar cewa minti hudun ne bai daft ba amma dai ya iya takriban kamar minti hudu zuwa biyar jiya kenan yawa abin da ya faru wani eh jiya kenan yawan na video ina ga a shekaran jiya saboda lokacin da nake kallon bidiyon jiya da safe ko jiya wajen karfe 12 da wani abu a bidiyon ta kai awa goma sha biyu da ya yi ta kaga kenan ya kai kamar wajen shekarar jiya da dare hmm. almuhim dai jiya ne wani dan uwa ya kira ni ya ce min kaga abin da malam musa ya sake yi ya yi wata bidiyo wadda wannan bidiyon yana kira wa ɗaya daga cikin 'yan uwa a mazauni a ƙasar masar shine Dr. shehun Borno eh. cewa yana kiran shi su zo su yi mukabala saboda wata matsala da ta faru wanda ita ma yana so zan dan yi mururul kiram a kanta ya dawo da maganganu yana cewa shehun Barno ya fito su yi mukabala abin da nake so sako zuwa ga malam Musa Asadu Sunna tare dukan girmamawa kuma sarki zaki kana da kusanci da shi sosai kana da alaka da shi mai kyau da Allah ka isar masa da wannan sakon dan Allah ya yi haƙuri ba lokaci ba ne da zai yi ta yawo yana ta neman abokin mukabala ni idan na ce shi abokin mukabala ta ce duk duniya ba wanda zai ce ƙarya nake yi ko shi ba zai ƙaryata ni ba saboda mun yi ɗaya kenan kuma da muka yi dama a bisa sharaɗi wannan fejin naka shi ne shaida al'ummar duniya su ne shaida Allah kuma yana shaida mun yi da cewa za mu yi ya tambaye ni in ba shi ansa sannan ni ma zan tambaye shi ya bani ansa don haka mun yi lokacin da ya tuhume ni akan ganin manzan Allah ashe yanzu ina bin shi bashin mukabala don haka ni abokin mukabala shi ne ya yi haƙuri ya zo wannan wurin kuma lokaci ya wuce ni yanzu da asadi sunna zai zo ya yi ta wasu maganganu in koma in mai irin raddin da na yi masa na na shine yana wani wuri ina wani wuri mu ta ya wuce lokacin ya wuce kawai kawai yanzu sai dai ya fito in fito ko da yake akwai dan uwa malam abbas sadauki jiya Allah ya saka masa da alkhairi yayi ya dan yi raddi an ce min an ce min yayi magana akai ban kalli na shi malam abbas sadauki ba kwarai da gaske amma dai lallai na samu labari cewa yayi raddi jiya akan wannan magana to ni ba zan yi raddi ba a nan kawai in fito in zauna in yi raddi Malam Musa in dai Malam Musa ya faɗa. Eh? Me Malam Musa ya faɗa? Zan faɗi dalilin, na ce akan dalilin da ya jayi yi maganar, zan yi wannan maganar. Amma wannan muhimmin saƙon kawai da nake so a isar masa saƙo ne na mai daina neman abokan muƙabala mu ida. Dan Allah ka roƙi Malam Musa da kowane irin girmamawa. kuma kowace irin nau'in mukabala in na ce kowace iri ba ina nufin ko ta hauragiya ko zagayya ko ɓatacci a ba ita nake nufi ba ina nufin dai kowace iri shine shin a wannan shafin naka zami shin a wani wuri daban ya ayyana zami shin zami jiki da jiki ne tun yanzu duka yana Kaduna ina Abuja kaga makocin juna ne za mu yi a gidan rediyo ne za mu yi a gidan talabijin kowane shine nake nufi kowane irin nau'i amma idan usulubin mukabala shine usulubi na ilimi da girmama juna har ma wancan abin da ya mun a baya dan Allah ina roƙon shi in mun sake zama kar ya mun irin shi ko da yake na gode wa Allah lokacin Allah ya mun ilhamin hakuri lokacin da yake ja ƙarya kake ƙarya kake ina dariya dan Allah ko irin wannan kalmar ta ƙarya ƙarya kar ta ƙara shigowa cikin nau'in muƙabalan mu mai muƙabala da girmama juna ni na san ya ce mun makaryaci ya ce mun kaza ko da yake Allah ya kiyaye harshe na kuma tarbiyyar da Shehu Mushe Ibrahim ya mana kenan na gode wa Allah da Allah ya bani dama in ɗauki wannan tarbiyyar Shehu Ibrahim ya wada cikin kasidan shi sarki zaki ya ce la tashtimu abadan la tadribu abadan wa in duribtum sabrun innakum sabrun kar in ji kun zagi wani shi Ibrahim sai kar in ji kun zagi wani in dai kai almajiri na ne kar in ji ka zagi wani balle ai maganan bugu ko wani ya buge ku ku yi hakuri. ko da wani zai dau hannun ba maganan zagi ba ko wani zai dau hannun shi ya buge ku yace ku yi hakuri. ku masu hakuri ne to lokacin da yake cewa ƙarya ƙarya ƙarya na yi hakuri, kuma ina ba shi alƙawarin nan gaba ma zan ci gaba da hakuri, sai dai ina roƙo kar ya maimaita irin wannan kalmar ta ƙarya ƙarya a girmama juna kamar yadda kullun yake kira mhm. don haka sakon wannan shi sako na farko zuwa ga malam Musa Sadu suna dukkan girmamawa ya kyale shehun Barna ya huta shehun Barna suna can suna ta hidiman karantar da ɗalibai Allah ya saka musu da alkhairi mu da Allah ya dora wannan <laughs> wannan eh, Allah shi ke dora kowa abin da zai yi mu da Allah ya a wannan saha din to da Allah tun da mu da shi duka yan wannan saha din ne yayi hakuri mu zo ayi wannan din aqida dan Allah dan Annabi amma ya san na wuce lokacin da zai shiga daki yayi magana in dawo ina wani raddi akan shi na riga na wuce wani magana raddi akan shi sai dai mu yi magana akan me za a zauna akan me za a zauna akan yau wato abin da ya faru abin da ya ja nace zan maganar abin shine sakona na biyu wannan zai kunshi dalilin da ya sa malam Musa yake magana kuma zan tuhume shi akan abubuwan da da ake yi din amma sako ne zuwa ga sauran yan uwa yau kwana takwas akwai wani abu da ya faru a saha ta social media tsakanin dan uwanmu Sheikh Abdul Fatih da kuma dan uwanmu Dr. Ahmad Al-Azhari Allah ya saka musu da alkhairi ga baki ɗayan amin ya rabbi abin ya bi bayan wasu maganganu da shi dan uwa Dr. Amr al azhar yayi wanda shi ma dan uwa Sheikh Abdul Fatih ya fahimci abin ba kan yadda ya kamata irin dai ya wato ya fahimci abin da shi Al-Azhari din yayi akwai kuskure a ciki so sai ya fito yayi magana takaitacciya to kuma sai abin ya zama zai zama kamar an yada hazo to ni sakon da nake so in faɗa zuwa ga yan uwa ga baki daya dukkan mu mun san Shawul Fatih ba wanda yake kokonto cikin tijjaniyar shi da faidar shi ko wanda dama ake da magana akai shine dan uwa Dr. Ahmad Al-Azhari yana so in fada wa ƴan uwa Dr. Ahmad Al-Azhari ba munkiri bane hmm. Dr. Ahmad Al-Azhari ba ba wahabi bane hmm. Dr. Ahmad Al-Azhari ba dai zala bane hmm. an ji wannan ni nayi magana da dukkan su kuma alhamdulillah alhamdulillah yana ɗaya daga cikin mutanen da na ta shige da fici tare da sauran 'yan uwa da yawa su shan Nasir duk sun yi shige da fici su shan Junaid wajen ganin an fahimci juna wanda na yi dogayen maganganu da su duka guda biyu da shi Sheikh Abdul Fatahi da shi Dr. Ahmad Al-Azhari bayan abubuwan dan Umayyu Nabi uka mislu khabir tunda ni nayi magana da su zan fahimci abubuwa da yawa fiye da abin da mutane suke watsawa social media bayan na yi doguwar maganganu da su sai na fahimci mafi mafi girman masail din da suka yi sabani akan shi ni a fahimta ta zan iya khilafi ne lafzi sun saba ne a lafazi a ibara amma a ainihin sulbul mawdu ba su saba ba shine magana ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce al-azhari ya musunta ganin manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce wannan abun ba zai karu a ilmance ba. shawabul fatih sai da masu fahimta irin tasu dr tahir lawal mu'az suka ce wannan zari'a ce zuwa ga inkarin cewa shehu tijjani ya ga Allah shi kuma al'azhar ya ce a shi ya yarda shehu tijjani ya ga Allah a babin karama a babin karama amma dalilan da ake faɗa na ilimi shi ba za su gamsar da shi na cewa su ne dalilai da zai yarda cewa shehu tijjani ya ga Allah ba amma in aka je babin karama to shikenan wannan ya yadda. to kaga idan ka kalli abin guda ɗaya sarki zaki na farko duka yan uwa su kalli cewa da Sheikh Ahmad Al-Azhari Dr. Ahmad Al-Azhari da Sheikh Abdul Fatih dukkan su sun yarda Shehu Tijjani ya ga manzon Allah dukkan su sun yarda ya ji ɗaya abu na biyu abu na biyu tunda sun yarda duka Shehu Tijjani ya ga manzon Allah dukkan su wannan sun yarda inda suka saba kuma abu na biyun ma ba su saba ba shi abul fatahi da masu tijani wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karama mun yarda ganin da shehu tijani radallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karama ce kaga anan da al-azhari da mu duka muna mun sake haduwa a bangare na biyu mun mun hadu a cewa shehu tijani ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi tijani karama ce sarki zaki yanzu inda ba karama bace ni ko kai mu ganshi mana yanzu to <laughs> ai tambaya ce ni ko kai mu ganshi mana yanzu mu ganshi mana yanzu gaskiya ne to amma cewa a babin ilimi mas'alar ba za ta karu ba to a nan ne suka yi sabani shi abu yana ganin za ta karu a babin ilimi wanda ni ma ina tare da shi a wannan fahimtar mala amar azhar yana ganin wannan matsalar ba za ta karu ba a babin ilimi ba na tare da shi a wannan fahimtar an fahimta muna tare da shi da ni da su fate muna tare da shi a fuska biyu shehu tijani ya ga manzan Allah shi ya yarda ni na yarda shehu tijani ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a babin karama shi ya yarda ni na yarda amma shin wannan in aka samu wani ma wanda bai yarda da karama ba za mu iya tabbatar masa da ilimi dalili na ilimi a'a ko kuwa to al sai ke ganin ba zai yiwu ba mu sai muke ganin zai yiwu dan haka wannan ina so yan uwa su sanya wa wannan wutar ruwa kar ta yi wani wani kar a yi ta tunaninnika da miyagun maganganu ko da yake ni akan kaina na saba da Dr. Ahmad Al-Azhari cikin waɗansu masail din mm. kamar ƙoƙarin shi na kare Ibn Taymiyya, amma fa a sani yadda na saba da Al-Azhari akan Ibn Taymiyya a ji da kyau kuma wani abu da zai bada mamaki To. Na kuma saba da Shawabul Fate har wayo aka yi Ibn Taymiya. Yanda ka so ma Dr. alhazari da sai Ibn Taymiya haka kuma ka saba shi Abul Fate akan. Yawwa, mauqifin su guda biyu. Ni eh. ba na tare da su a ciki. To. Wani irin mauqifi ke na shai? Zan bayani. To. Bayanin cewa Ibn Taymiya waliyi ne da al'azari yake faɗa. kuma yana ɗaya daga cikin manya-manyan gingima-gingiman waliyan da zai iya ba da hujja akan wulaya shi ni ban yadda ba kawai dai malami ne wanda a cikin kayan shi akwai kusakurai da yawa akwai kuma daidai to ni nan network yana damun shek ah, alhamdulillah jama'a shek zai dawo yanzu ya ci gaba da inda ya tsaya ya so mu ji shi da kyau shek yana kiran malam musa yusuf asadu sunna a yi zama a kan ababen da suka tattauna a da amma ina gaya muna sinishinin topic din da ya kamata su zauna da shi malam musa amma da girmamawa da girmamawa insha Allah Isa shak ya samu network yawa na da wannan gina? eh bismillah bismillah shak to bismillah ah na ce na ce shi al'azhari matsayar shi akan ibnu Taimiyya ba na tare da shi akai na cewa ibnu Taimiyya waliyi ne zai iya kare shi da dalilai na wilaya matsayar malam abul fatai wannan ni da shi in personal mun shayi mu yi mu yi dariya ya ce ba zan fahimce ka ba ni ma in ce ba zan fahimce ka wannan mun shayi ba so ɗaya ba so biyu ba cewar da yake ibn taymiya ila zafafa wanda da yake yi ai arne ne ko dan wuta ne ko na makamancin haka ni wannan ma ban yadda ba oho ni mawkifi na ibn taymiya sarki zaki mutum ne matsakaici ni da za a tambaye ni wani ibn taymiya sai in ce a cikin nama kaman kifi nike dauka ibn taymiya ne ka san kifi naman shi akwai kaya akwai kanni don haka in zaka ci sai ka yi tanadin dosta da omo a gefe da ruwan wanke hannu hmm. sai kuma ka yi taka tsantsan saboda kaya don haka ni ina ganin mutumin da zai yi mu'amala da ilimin ibn taymiya yi taka tsantsan kuma abin da zan faɗa wani abu wallahi da aka shiga babin tasawuf in aka shiga sufanci kana ji da kyau sarki zaki a sufanci hmm. a sufanci ibnu taymiya wallahi ya fi kusa da mu akan ya izala dan in aka shiga sufanci inda za mu wa ibnu in inkari wurare kaɗan ne amma wallahi yan izala inda suka rabu da ibnu taymiya a sufanci yana da yawa in ku sun yarda da ibnu taymiya a irin wannan mawaƙif din nashi a sufanci to su mu da su ba za a yi kowace irin gardama ba mu da su ba za a yi kowace irin gardama ba dan haka a sufanci a sufanci eh, malamin yan izala ne malamin su ne shin me yasa su ba su yin wannan abin da aka ce yana yi a sufanci da ya za muka fi su karfi a kansa wato abin da nike zato sufa nisbatu da ibnu taymiya kamar jika da kaka ne ba uba da ɗa bane oho jika da kaka ne ba uba da ɗa bane me nake nufi su ko ba almajiran ibn timiya bane kai tsaye su almajiran muhammad ibn abdul wahabi ne muhammad ibn abdul wahabi shine malamin su shine shehin su aqidar shi suke bi ba ta ibn timiya ba amma me alakan su da ibn timiya shi ko muhammad ibn abdul wahab yayi amfani da karance karancen ibn timiya a bangare ɗaya tak tak hmm. yake koyi da ibn timiya shine abin da ya shafi fahimtar ibn taimiyya a cikin tauhidi kana ji da kyau fahimtar ibn taimiyya a cikin tauhidi ita ce alakar Muhammad ibn Abdul Wahhab da Ibn taimiyya amma ba ba Muhammad ibn Abdul Wahhab yana bin Ibn taimiyya sau da kafa a dukkan abubuwan da Ibn taimiyya zo da su ba babu okay okay, okay. amma a tauhidi musamman yadda Ibn taimiyya ya doge wajen ya goyi bayan raba tauhidi gida uku din nan tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i was sifat wanda shi kuma raba tauhidin nan gida uku akwai wani abu da ake so a yaƙi wasu mutane akai na'am a cikin tasawuf akwai ba'arin waɗanda ibn taymiya yake so ya yaka. okay su ne su ibn arabi al-hatimi at-ta'i a al akbar da wasu daga cikin sufaye wanda ibn Taymiyyah wa wani fanti yace suna da aqidar wahadatul wujudi zaukin shine bai kai ba shi yasa ya zarge su da wannan suna da aqidar wahadatul wujudi to a kansu da ire-iren waɗanda yake so yayi wa a mummunan zato yawa mummunan awo sai ya raba tauhidi tsakanin uluhiyya da rububiyya akan asha'ira ahlus sunna wal jama'a asha'ira da maturidiyya sai raba tauhidi zuwa asma'i wa sifat hmm. dan shuma ma ya samu a sha'ira ya musu wani mummunan awo so rigiman mu da su wanda kuma shu'abul fatih yana daga abin da ya yi tarkizi akai cikin abubuwan da suke nesanta shi da ibnu taymiya yake ganin ibnu taymiya mujassimi ne gaskiya akwai ƙanshin tajsimi akwai kanshin tajsimi a maganganun ibnu taymiya a cikin babin aqida a cikin babin tauhidi so a nan ne yan izala suke tare da shi saboda malamin su da suke koyi shi Muhammad bin Abdul Wahhab a nan yayi koyi da Muhammad da Ibn Taymiyyah ba a dukan mawaqib nashi ilmiya ba na'am okay okay so, wannan shine abinda abinda nake so yan uwan su fahimta magana akan Ibn Taymiyyah ni maukifi na akan shi kamar yadda nace kaman kifi ne idan zaka ci kai taka tsantsan da kayar shi akwai nama akwai kaya sai ka zare kayar ka yadda shine inda yazo magana akan tauhidi da wani abu mai kama da tasimi sai ka ɗauko kayan gidanku Shi ne kai sufi ne ba ash'are ne sai ka kyale ibnu taimiyya a wannan ɓangaren. karbi hmm. da shi a inda kuka saba da shi a ɓangaren tauhidi mu mun yarda ana tawilin ayatu sifati da hadisu sifati shi kuma ibnu taimiyya wani lokaci yarda da tawili in a cikin yarda da tawilin akwai biyan bukatar shi wani lokaci ya ƙi yarda in a cikin rishin yardar akwai buƙatar shi kamar dai yadda halin duk yan izala suke wani lokaci za su iya yi wa aya ko hadisi ta awili? in akwai buƙatar su a cikin wannan tawilin ko su ƙin tawili akwai buƙatar su a cikin rashin tawilin so wannan shine a sakona na biyu akan yan uwa da abin da ya faru kawai ina so a fahimci tabbas ni ma akwai abubuwa da dama wanda bana tare da fahimtar shi Malam Ahmad Al-Azhari da Dr. gaskiya akwai abubuwa da dama wanda mun saba da shi kamar yana ganin za mu iya ni zan iya auna abin kan wasu ma'aunan da ba dole sai na faɗe su a nan social media ba saboda ba dole ne mutane masu fahimci me nake son faɗa ba cikin mu da shi so amma dai a inda a cikin ɗaliban ilimi ne za mu tattauna zan iya faɗin nazariyar wujahatu nazar nawa akan saɓani na da shi al'azhari wanda ba dole sai mun shiga social media mun tattauna wannan masail ɗin ba za mu iya tattaunawa da shi ko da wasu abokai ɗalibai, ilimi hmm. wannan shine sako na na biyu kana yawan tambayar akan me za mu tattauna da asadu sunna eh. akan abin da za mu tattauna da asadu sunna a in ya yarda za mu tattauna zan fitar da maudu'i tun da yanzu ni ne zan tambaye shi amma shi yana ta maganar cewa maganar da shi al'azhar yayi eh. na ganin manzan Allah din nan ko dai ban saurari bayanin shi ba dai sosai kamar yadda na faɗa ya ɗauko wannan nukdar ta maganan ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ore dama mun riga mun kare kawai dai maganar da nake son faɗa mafi muhimmanci da ban faɗi maganganun shi ba zai in san me yake neman mu kawai sakon shine yana neman shehun Barno a muƙabala nake so ya ce dan Allah a ce masa shehun Barno ya huta da ni muka fara mu ida to kawai kawai muƙabala da ni za a yi in ya yarda mu sanya topic da za mu tattauna ka sanya mana lokaci ko ya sanya mana lokaci a duk lokacin da yake so dan Allah akwai kiraye kiraye da mutane da yawa suke ta yi cewa ai bayan asadu sunna akwai waɗansu daga cikin almajiran shi ko cikin yaran shi ko da yake ina zaton kamar yanzu ba na tabbata ba na ga sun daina hawa shafin shi kila ko akwai matsala shi da su dan haka in nace ce almajiran shi daman lokacin da suke cewa wane wane almajirin asadu sunna sai in yi dariya in ce kaji ƙarya bai kamata in faɗi wannan kalmar da kaifi haka in ce kaji ƙarya a dai sai in yi dariya in ce to kaga tsintacciyar mage ba ta mage a hanya fa suka haɗu kuma ka san duk mai haɗa almajirsin sarki zaki bari in tuna maka in tuna wa sauran masu sauraro ni ne dalilin haɗa almajirsin ni ni munir duk waɗannan yaran da suka rika tasowa suna wane wane almajirin asadu sunna wane wane almajirin asadu sunna ni ne alakar almajirsin Hmm. Dalili a shafinka muka yi muƙabala, da muka yi muƙabala ya fito a shafin shi a karatun alhadiyyar hadiya. Ya ce daga yanzu ba zai ƙara kula ni ba, sai in manya na sun fito a ga yadda zai shaƙe su. Amma yanzu akwai wani yaro daga Legas ne, akwai wani yaro daga yara biyu ya faɗa a Legas lokacin, akwai wani a Bauchi, akwai wani a Kaduna, akwai wani a ina ne. Ya ce yanzu su za su taso. Duk idan waɗannan yaran sun sake magana waɗannan za su ba su amsa. shi kuma zai jira manya in sun taso sai yi da manya shine asalin da suka rika tasowa suna wani wani almajirin asalin sunna to kaga kullu sohbatin lalillah akhiruha inna lillah yau da shi da su din duk to ina so in ce waɗannan abin da yasa nake wannan ba wani zai ce me dalilin wannan sharhin da nake saboda ina so in gyara kuskure da na fara faɗa da na ce yaran malam Musa Asadu sunna ko almajirai sai na tuna yanzu fa ba za su yadda da wannan sunan da na ba su ba da da ne za su yadda to to wannan ne ke kokarin gyarawa ina so in ce waɗannan matasan da suke ta magana yanzu suna ta tahaddiyat suna neman a zo a zauna da su ni ba zan zauna da su ba dalili guda ɗaya tak dalili guda ɗaya tak saboda malam Musa da shi muka fara ya kuma riga ya ayyana su a matsayin almajiran shi ya ayyana su a matsayin almajiran shi idan har ana so in zauna da su sharadi guda ɗaya ne kawai malam Musa ya fito ce ba almajiran shi bane su ma malamai ne kaman shi ko sun fi shi to za a amsa gayyata su to ka san dalili na'am ka san dalili a'a idan ya zamana idan ya zamana nayi muƙabala da shi kuma daga baya zan dawo in yi da almajiran shi to ni a wuri na demotion ne to dole ne in ci gaba da shi ko kamar shi ko kuma da wanda ya bi shi amma akwai wani nau'i da yi na kaskantarwa ne a cikin aiki a cikin oslobin wai shi yanzu wani kusa ne babba Don haka sai dai da yaran shi wato nima in dawo ajin yaran shi bayan kuma a da bai yarda ni yaro ba bane sai dai amsa gayyata ta sai ya ji ni to sai nake zargin kamar akwai wani salo na kaucewa amma idan har yana so in amsa gayyar wani wanda ba shi ba ya fito ya ce wani da wani sun ma fi ni ilimi ko kuma kamar ni suke a ilimi wallahi in yi haka shikenan zan amsa gayyar su amma dai yanzu abokin a magana ta shine Sheikh Musa Yusuf Asad Sunna shi nake jira if to kuta da neman shehun Borno ina ganin dai waɗannan a takaice sarki zaki su ne sakonni na Wanda da sakonnin naso su zama kaman guda hudu amma saboda yanayin lokaci zan bar su guda biyun wannan kawai a gurguje sako na farko shine zuwa ga yan uwa akan matsalan shu'abul fatahi da Sheikh Ahmad Tijani Al-Azhari da Allah a kar a dauka ko wani munkiri a ciki ko wani a'a kawai dai wuce hatu nazar ne sabani ne wanda kuma alhamdulillah ya riga an fahimci juna an wuce wurin sai kuma magana ta biyu sako zuwa ga malam Musa Asali Sunna wanda na riga na faɗi shi a kila a gurguje zan iya cewa akwai wani silsilan karatu da zamu fara saboda murna da watan Rajab wanda shi kuma yana ga zai rika zuwa a shafi na ne wala Allah shine ina so za mu ɗauki tarihin shautu dan a wannan watan Rajab mu gabatar saboda guziri ba ta watan watan safar nake son ce safar ba Rajab ba tsaraban watan safar watan haihuwar shautu jani za mu ɗauki magana akan shautu jani zan ɗauki littafin muniyatul murid na sheikh ahmad baba al'alawi zan fassara shi insha Allah da ɗan gajeren sharhi zai rika zuwa ko da binti sha biyar biyar ne ko ashirin ashirin halka halka kafin watan ya kare insha Allah tabaraka wa ta'ala wannan dai su ne sakonnin da gobe da nake son ana iya buɗe layin waya saboda lokaci ya riga ya ja jama'a shek yayi magana karatu don Allah kada za ka kira ka yi wa shek tambaya akan abin da shek ya tattauna a yau ka zuwa sauke mana karatu a wancan sati ya iya na mun saya amma wani ya iya sauke mu yau dai gaskiya ba zan yadda ba kowane ne ka kira in dai zaka sauke mu kan karatu gaskiya ba za mu baka dama ba abin da shek ya tattauna shi za ka yi masa tambaya wanda bai tattauna ba kuma ba mu da shi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola. Kola shi ka daga ka dan Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola. Wa alaikum salam. Very good. To, uh, kola sunan karga na kira? Sunana Muhammadu Gama. Ah, Mala baban gama ya hakuri ka daga ka kada ya hakuri, ya hakuri. eh kara daga muryan ka kadan shaya jika ya hakuri okay ina ina ina gaisuwa ga babban bako shehin masha Allah yana jin ka yana amsa na kallon karatu yayi fa'ida amma da za mu roka shehi akan abin da yace a ƙarshen nan program nan da ayi hakuri ya ci gaba da A'a, wai, wai zai ci gaba da wani program daban a sha bai ce zai ajiye wannan ba, ai ko wanda zai ma shafin shi mun ɗauko mu zo muna sakawa nan insha Allahu ya nuna cewa zai ƙara eh, program ne na'am na'am muna roƙo kuma don Allah malam malam eh ya amsa kawai Ok, kuna roƙon Malam Musa ya amsa wannan muƙabala? A'a, malamin da ya nema da Malam Musa. eh na ce malam Musa ya amsa wannan mukabala. eh don Allah yayi hakuri na'am kuma sarki akwai wani abu ɗaya da za mu so in dai hakan sama da mukabalan da za a yi a nemi kowane bangare malam idan ɗaya amma kasan sarki ne saboda geran larabci da wanda ya bata aya a ah, wannan ya hakuri tsakanin su ne su za su sara abinsu don Allah mu mu cire mu fita cikin wannan tsakanin shi da malam Musa ne eh, Masha Allah, mun gode. Masha Allah, mun gode, mun gode, mun gode. Next caller, calling ka ya kashe zaka ka sake kira back. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh caller. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am caller, ya sunan ka daga ke kira? sunana Abdulkarim daga kasar Libya. To Malam Abdulkarim kana tare da Shak Munir Adam Koza kan wannan layi. Ina eh, gaida Shak Munir Adam Koza ina mai fatan alkhairi da mai girma shehi sarki za. Mhm, to na gode, na gode Shak mai na amsawa, Shak na amsawa. Wallahi muna jin daɗin wannan karatu da shehi yake yi. Allah Ubangiji sa ka mai da alkhairi a ci gaba da wannan karatu wallahi muna jin daɗi sosai kamar muna barbari wallahi masha Allah godiya muke godiya muke to muna muku fata alkhairi fata alkhairi ne mu gode Allah ya saka da masha Allah ah, assalamu alaikum ah, kola kolinka ya kat ina gani wurinka akwai matsala za zaka sake bugowa assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kola ya sunan ka daga ina kike Ya sunan ka daga ina ke kira? Ina tare da Muhammad daga kasar Libya. To Malam Muhammad daga kasar Libya kana tare da Sheikh Muhammad Adam ko za ko da yake networkin shi ya sauke shi? Muna gada muna gada. Sheikh Jan Ahmad. Muna gada shi. Muna dukkan karatu ta yi sosai mun gode sosai mun gode sosai Allah ya taimaka. Amin amin amin godiya muke godiya muke godiya muke. Shat Tijjani Ahmad Sandazo. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum kola. Kola kana da network problem bari mu aje kanmu doko sabo. assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola eh kola ya eh, bari mu ji eh, na, na, tiktok ya dade kan layi assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola daga tiktok barka ka dai kola ya sunan ka daga ina ki kira sunana kira daga to malam Adna daga tiktok kana tare da maulana Sheikh munira da ko za ka wannan layi eh, ina malam Masha Allah. Yawwa, ah, sarki zaki tambaya ta ita ce, ah, malamai misali kamar malaman izala waɗanda ake fahimtar da su cewa wannan ah, matsayin ‘yan faida ma'ana wanda suke Allah ta shi Ibrahim da sauransu wanda ake fahimtar da su cewa a tafiyar Tijjaniya ba haka take ba. Su kuma su ce a lalle shi Ibrahim shi ya koyar da haka. a ba su misalai a cikin littafi amma su su dage wasu ma su kafirta shi wasu su faɗi abubuwa kala-kala kuma manyan malamai ne a social media to da Allah ina so malam ya faɗa mana me ne matsayin wayannan bayan a ilmanci ana fahimtar da su kuma suna so su fahimtar da al'umma ci ba a tafiyar baki ɗaya haka take a tijjaniya ne aka koyar ita ce tambaya ta take ce masha Allah mun gode Allah ya saka maka da alkhairi to ko malam ya baya ka amsa insha to bismillah ya maulana yawa yana so a masa bayani akan maganar wahadatul wujudi eh wai kaman kuna ta cewa yan dabi'a suna da alaka da wahadatul wujudi ko eh amma kuna ta fahimtar da malluman izara amma muna cewa ba haka bane eh to a hakikar gaskiya wahadatul wujudin nan da ake ta magana da yadda yan izala suke zuwa suna ɗauko ta daga littattafai suna cewa wai an gani littafi kaza wani abin sarki zaki kwata-kwata suna fasarta shi ne da abin da suka so na tasu fahimtar mm. kuma idan karatu ya zo da Allah zai haɗa mu da waɗanda ta kama mu tattauna zu kamar asadu sunna ina hmm. roƙon shi idan ya zo hatta akan maganar wahatul wujudu za mu tattauna da shi dole saboda na san faɗin izalan da zai zo yanzu saha ya ce za a tattauna da shi ba akan maganar wahadatul wujudi ba to amma gaskiya in ya yarda da abin da muke faɗa iya abin da zamu faɗa masa kenan abin da zai warware wannan matsalar shine su ma haɗu da su malaman da suke cewa kaza ɗin ne sai a ji ta bakin su a ji ta bakin mu sai warware amma ai ya sha ji su suna zargin mu da wahadatul wujudi mu kuma muna kore wahadatul wujudi to amma akwai wani abu da ya kamata ya sani kowane ilimi kowane bangare yana da terminology wannan abin muna yawan faɗa shi yasa duk mutumin da zai karanci wani fanni sai an karantar da shi wasu terminologies na wannan fannin dole mustalahat na wannan fannin kowane fannin ilimi yana da irin wannan wanda sai ka san wannan mustalahat din ne sannan ka iya gane abubuwan da wannan masu ilimin suke magana a kai ilimin sufanci mafi yawa rumuzi ne da isharat wanda bai san ramzun su ba bai san isharar su ba zai sha wahala kafin ya gane mai suke nufi daga cikin mafi sauki abin da zan faɗa na faɗa ɗazu nake cewa ibn taymiya a cikin a cikin maganar shi akan tasawuf ya fi kusa da yan ya fi kusa da musufaye fiye da kusancin shi da yan izala saboda ah. ya yi maganganun da misali a cikin al'ubudiyya hmm. sarki zaki da a cikin ah, a majmu'ul fatawa almajirin shi a cikin littafin ah, madarijus salike sun yi wasu maganganun da da a littattafanmu aka gani shehu tijjani ne ya faɗa ko shebran ya faɗa wallahi tallahi za a ce suna ce mana suna ce wa kansu Allah ko suna ce wa komi Allah yanzu kana yarda sarki zaki ibnu taymiya ya barrantar da wani daga cikin magabata a cikin waliyai da ya rika cewa wannan alkabbar abin da ke ciki Allah ne in ji ibn taymiya kuma ibn taymiya ce wallahi abin da ya ba shirka bane ko ba eh. wahadatul shuhudi bane sunan abin wahadatul shuhudi to ya kamata mutanen nan su fahimta wahadatul shuhudi ko ibn taymiya ya da ita amma zauki ne da fahimta har ibn taymiya yana kawo misalai akan wahadatul shuhudi wai dan ya barrara wadan mai wanda yake cewa subhani ma a azama sha'ani da wanda yake cewa ma fil jubbati illallah wai wannan jubbata wannan alkyabbata abin da ke cikin ta Allah ne ibnu taymiya ce wannan mutumin bai yi kuskuren komai ba da haka masu irin waɗannan zarge-zargen su koma su fara tuhumar shi ibnu taymiya dan me yake kokarin barranta masu irin wannan yana ca ba mushrikai bane to yanzu maganar da zamu dauka sarki zaki maganar maganar malamin nasu ibnu taymiya ko ko maganar su ya fi ganewa in sun ce suna da dogaro da ibnu taymiya matsayin malamin su to wannan abin da wani abin da suke wa inkari ibnu taymiya ya fahimce shi saboda shi malami ne ya kuma fahimci me ake son faɗa a irin wannan babu ba lokacin da za mu yi dogon maganan wannan amma dai ina fatan malam Musa Asadu Sunna ya sanya wannan a cikin abin da za mu tattauna da shi akan maganar wahadatul wujudin da suke zargin mu yan dariƙa da shi dan Allah ya sanya shi a abubuwan da za mu tattauna ni ma zan yi masa ardin abubuwan da zan tuhume shi da su a aqidar su ta izala insha Allah tabaraka ta'ala in lokacin yayi yan uwa waɗanda suke mabiya sai a gani yanzu ga mu ga su wannan gaban wannan ya fi daɗi Don yanzu duk abin da zan faɗa a nan ai an faɗa a baya jin abin da aka faɗan ne ma yasa yake tambaya ai yana cewa muna ta korewa su kuma suna ta tabbatarwa kenan ashe duk abin da zan faɗa an riga an faɗa yanzu ba abin da zai maganin abin nan sai ya fito shi a jagoran wannan dagar ya zo a tattauna da shi sai a samu bakin zaren saboda a samu a kubutar da mabiya daga cikin wannan damuwa insha Allah tabaraka ta'ala Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh zarki zaki. Na'am kola ya ka daga ina ke kira? Kana magana da Buhari daga Bauchi. To malam Buhari daga Bauchi kana tare da Shak Mulai Adam ko za ka wannan layi. Yawa ina gaida shehu ne Allah ya kara basira da karfin kirji da fadin kirji. Masha Allah yana ji kuma yana amsa. Allah ya kara musu lafiya da nisan kwana da ah. karfin arziki mai dorewa. Amin su ma'amu. na ce ba abin da zan ce a wannan dama ni kawai ya yi maganar ibn taimiya ne da ji shehu ya dan tattauna shi ne kawai zan yi magadan tambaya a kai yawa na ce shehu tambayar da nake shi ne a haƙidunsa na ibn taimiya da yake cewa allah jiki ne allah na sakowa Allah na eh, eh malam Buhari ya hakuri don Allah shai bai tattauna wannan ba ya hakuri kan mu sauke shai kan karatunsa ya hakuri ya hakuri na sa eh, na sa abin da kake eh na fahimce maganan ka amma shai bai tattauna wannan ba kaga wancan sati ah, haka muka yi wani zo sauke shi kan karatu shi kai hakuri fahimce ni fahimce ni eh, kana jina eh ina jinka yawa na ce kamar yadda ya ce saɓaninsa da magana ibn taimiya shine ya abul fatai shine tambayin da zan masa akan matsayin wanda ya faɗi haka ma Allah shi bai fita musulunci ba kada son ka sa na fahimta sarki zaki bari in dan yi mai taliki a kai kike da barshe barshe barshe baka taliki ah, malam buhari daga bauchi gode malam buhari abinda nace hmm. abinda nace a cikin maganganun ibnu taimiyya akwai wani abu wanda in ka koma baya zaka ji akwai wani abu wanda lalle zaka rika jin kanshin tajsimi a cikin maganganun shi kanshin tajsimi hmm. ce sannan mun rabu da ibnu nan na ce kenan muna haɗu da shawul fatahi akan matsalar mu da ibnu taimiyya a cikin aqida ne yadda ya zo ya rarraba tauhidi tauhidin uluhiyya rububiyya da asma su dan dukkanin waɗannan abubuwan gabaki daya dukkanin waɗannan abubuwan da shawar fatahi ke tattauna akan matsalolin ibnu taimiyya ai na san su kuma bana tare da shi akan wannan shi ibnu taymiya ai nayi maganar wannan na ce kuma ya yi haka ne saboda zari'a zuwa ga waɗansu mutane da yake so ya aibata shi ibnu taymiya hmm. na ce akwai guraren da in aka zo sai ya ƙi yarda da tawili saboda akwai buƙatar shi cikin ƙin yardar akwai wuraren da in an zo kuma zai iya yarda da tawili. saboda akwai buƙatar shi cikin yardar don haka maganan da ibnu taymiya yake yi ka sani fa ibnu taymiya zargin shi ake da tajsimi amma shi bai yarda mujassimi bane okay okay shi kan shi bai yarda da haka ba shi bai yarda mujassimi bane amma abubuwan shi yasa ni na ce akwai kamshin tajsimi a cikin maganganun shi amma ai shi baya lissafa kan shi cikin mujassimun bai yarda da wannan aqidan ba yana ce shi bai yarda da ita amma amma wasu dalilai saboda ya saba da asha'ira ya fi kusanta kanshi da su a cikin ra'iha yadda zargi kamar ina maimaitawa zargin shi ake da simi amma fa ina fata idan shawul fati ya zo zai yi wannan maganan saboda mawdu'in shi ne wannan na maganar shi ce ma hatta kawo nake wannan maganar zai yi wannan maganar ko shawul fati ba zai ce ga inda ibn taymiya ya tabbatar cewa shi mujassimi bane ibn taymiya shi bai ce mujassimi bane shi amma ana zargin shi da tajsimi shi ko abin da ya saka shi wannan kwarin na ya ga ƙare yayi kusa da mujassimun shine sabawar shi da sha'ira sabawar shi da mu ahlus sunna wal jama'a a asha'ira waɗanda muke ta'awili na ayatu sifat imma ta'awili ijmali ko kuma ta'awili tafsili shi kuma sai yake ga da yazo yi kusa da mu kare tafitin da idan ka ji duk abubuwan da za a karanta ibn taymiya shi yakan ce babu wani dalili da za a kawo masa na aya ko hadisi wanda ya ce Allah jiki ne ko kuma yace Allah ba jiki bane ko shafin fata yana faɗan wannan ko bai taɓa faɗa ba wannan shafin okay na'am na'am ibnu taymiya yana ce ba wani dalili da za a kawo masa na qur'ani wanda yace Allah jiki ne ba kuma wani dalili da za a kawo masa na qur'ani ko sunna da zai ce Allah ba jiki bane eh eh, eh to a wannan kaga yanzu hmm. mu masu ta'wili za mu iya cewa anan ya ɗanyo wata karkata zuwa gare mu shi ibnu taymiya tunda ya ce babu waɗanda za su ce Allah ba jiki ba ne, ko a'a ba wanda suke da dalili na cewa Allah jiki ne, kaga ya kore mu jasima. Amma cewa Allah ba jiki ba ne, kaga ya kore mu, shi yana a wata irin tsakiya ce wadda nazza Allah ba zai yi da irin yadda usulubi ibn taymiya ba. Saboda duka madarin gabaki ɗaya, madarin gabaki ɗaya mu ahlus sunna wal jama'a sha'ira da maturidiyya muna akan qaulul lahi tabaraka wa ta'ala ka kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir laisa ka kamithlihi shay'un wannan ayar da ta kore shabbaha Allah da komai matsala Allah da komai sai sanya to duk inda malamai suka ga wani wani sufa ta Allah mai kama da sufar abin halitta sai su yi tawilin ta ba korewa suke ba yanzu misali matsala ce da ya kamata mu zo mu kalle ta yan izala suna cewa Allah yana zaune kan al'arshi ko mu kuma aqida ahlus sunna wal jama'a muna cewa ba haka bane ka fahimta sarki zaki amma mu tambayi kanmu suna hujja da ayar ar-rahmanu alal arshi stawa da ire-iren wannan ayoyin haka ne haka ne mu yanzu ba mu yadda da wannan ayar ba mun yadda da shi dalili ko da zai tabbatar mun yadda da ita saboda duk qur'anin mu ba ma cire ta na'am da ba mu yadda ita wai za mu cire ta ko in mun zo karanta mu ketare abin da yake faruwa abin da yake faruwa idan aka ce Allah yana zaune akan al'arshi al'arshi wuri ne jiki shi yake da buƙatuwa zuwa ga wuri imma jauhari imma arabi. ko to idan kuwa ba jiki ba ne duk abinda ba jiki ba to ba zai buƙaci wani farah da zai sika ba to da ku abin nan Allah Ta tabaraka ta'ala ce laisa ka mislihi shay'un sai muka ga jiki ne yake buƙatuwa zuwa ga wuri to sai mu ce to wannan ayar take ce Allah ya daidaita kan al'arshi ba daidaita ba ce ta ya riƙi ulu ba uluwi makanin ne. uluwi makanatin ne ba ya daidaita ba a matsayin ya zauna da ma'anan jiki to su kuma waɗanda muke gardama da su su ibnu taimiyya, sai su ce a asam tunda ayar nan ba ta zo da wannan tawilin da kuke kokarin yi ba to ku bar ayar a zahirinta kawai Allah yana zaune a al'arshi to amma a cikin ayar akwai zama ko tsayuwa ko kishin gida babu shi jiki labudda ya zama ko dai zaune yake ko tsaye ko kwance ko ya zama yana motsi ko baya motsi wannan al'akamul aqaliya sun riga sun tabbatar da wannan hmm. to don haka irin waɗannan abubuwan kamar yadda na faɗa a baya na ce dole ana jin ƙamshin tajsimi ana jin ƙamshin tajsimi a ibn taymiya ana jin ƙamshin tajsimi na riga na faɗi wannan to irin waɗannan dalilan shi abul fate ba shine farkon wanda ya fara yin raddi wa ibn taymiya daga cikin malamai ba akwai fa malaman da har kafirta shi ma sun yi na sani malamai manya waɗanda mu'tabarun a ilimin addini har kafirta ibn taymiya sun yi aje a duba ad-darrul kamina na ibn hajar al-asqalani ina zato ya kawo maganganun malamai da suka yi masu tsananin kaifi akan ibn taymiya akwai almajirin shi almajirin ibn taymiya din shine al-imam zahabi shi ma ya kawo yadda malamai ko mutane suka rarrabu akan ya suke kalla ibn taymiya yace akwai masu kalla ibn taymiya ma zindiki tun yana da rayuwa suna kallon shi a matsayin zindiki kafiri saboda akidin shi duka na san waɗannan abubuwa to amma ni abinda nake ta so dai mu fahimta dai guda ɗaya shine a kamar yadda na ce idan har irin waɗannan zarge-zargen da muke ta yi wa juna zai sanya kwatsam mu ce mun fitar da kaman ibnu taimiyya daga addini mun ce masa kafiri ni wallahi ba zan iya faɗa ba wallahi ba zan iya faɗa ba ina rantsuwa kafiri wallahi ba zan ce ibnu taymiya kafiri bane ni ba zan iya faɗa ba in yi kuskure akan da nake ganin shi ba kafiri ba to Allah min gafara amma ni dai ban yadda kafiri ba gaskiya musulmi ne ya faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya yi sallah ya yi azumi ya yi rukunan musulunci akwai abubuwa na kusakurai idan ku har za mu zama ban son tattauna wannan matsalar sosai don Allah ya wani afuwa <laughs> ban so in yi a ce saboda ina da wujahatu nazar nawa amma dai amma dai a sas na wujahatu nazar dina wallahi ba zan iya ta miya kafin bane ni ba zan iya kafirta shi ba gaskiya gaskiya gaskiya ba zan kafirta shi ba na'am shi eh, eh. to amma cewa lallai amma cewa lallai ana jin kamshin ta jisimi da duk zarge-zarge da da shobal fate da sauran ire-iren su suke yi wallahi da gaske ne kaga akwai aqidar shi ta fana'un nan ta saba da abinda malamai suka tafi akai akwai aƙidar shi ta a hawadis la'awwal laha wanda shi Maulana Sheikh yana yawan tattauna wannan matsala din ta saba da abinda malamai suka tafi akai waɗannan abubuwa waɗanda inda tasrihi Ibn Taymiyyah yayi ba tare da wasu dalilai da ya dogara ba kuma ko shi Ibn Taymiyyah yana faɗin wani abu yace akwai abubuwan da awam suke fa eh shi ake yi amma shi da kansa bai tabbatar cewa Eh, bai sunan shiga ta jisimi ko duka shi da kansu eh, bai tabbatar amma duka zarge ne kawai sarki zaki na'am shek bari mu kanku wani abu yau sai ibn taimiyya ya ce Allah yana da hannu ko shi ko masu fahimta irin tasha izala suka dage kawai Allah yana da hannu kar awa wannan gabar tawili kawai Allah yana da hannu a tsaya iya nan mu sani fa in muka ritsa su muka ce sun ce Allah yana da hannu ba za su ce mu muka faɗa ba za su ce aya ce ta faɗa ba ka lura da kyau da matsalan fa okay. da Allah bai faɗi Allah yana da hannu ba sai suka ce Allah yana da hannu sun jassama Allah wannan karara amma in muka ritsa su za su ce ba fa su suka faɗa ba fa Allah ne ce yadullahi fawqa aidihim fa ka ji da kyau sarki zaki to wa bitali rigimanmu da su baki ɗaya akan menene mafhum na wannan Aya? za mu barta akan zahirinta ko za mu ta in muka barta akan zahirinta to akwai wani nau'i na tasimi ko tashbihi tashbihi hannu dai gashi wata gaba ce a jikin abin halitta shi ku Allah ce duk wani abu da zaka iya tunawa Allah bai kama da komai na abin halitta laisa ka mislihi shay'un to wanda suka tafi akan wannan ayar sai su ce to Allah ya ce yadullahi Allah yana da hannu hannun Allah fa yuqa aidihim innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah billahi yi aidihim da sauran ire-iren su wasama bane na habi aidin da sauran ire-iren waɗannan ayoyin bal ya dahu mabsuqata ni fiku kaifa sha da sauran ire-iren waɗannan ayoyin ka fahimta da kyau na'am da Allah ya ce yana da ido isna'il fulka bi a'yunina wa hayna ko da sauran irin waɗannan Allah yana da fuska kulli shay'in halikun illa wajahu ko to duka rigimanmu da su shin Allah ya faɗi wannan ko bai faɗa ba ya faɗa to za mu bar shi a fahimtar yadda kuka fahimta kar a yi tawili in suka ce sai mu ce to ya za mu yi da faɗar Allah laisa ka mislihi shay'un to a nan sai mu kayar da su sai mu ce wannan abin da kuke shine ake jin tsoro zai iya zama zari'a zuwa ga tajasimi malami ibnu taymiya faɗi wata kalmar shi yace akwai abubuwan da awam suke faɗa waɗanda ba malamai ba sai ce da malami ya faɗa zan iya yayi kafirci sai ce amma wanda ba malami ba zan masa uzuri ka fahimta da kyau so mas'aloli ne waɗanda uh, kuma duka waɗanda suka faru wannan musibar su ne waɗannan dai yan izala su je su rika ɗauko wasu abu mutashabihai daga cikin littattafan magabatan ina so mutane su fahimci dalilin raddin Sheikh Abul Fatih akan Ibn Taymiyyah ya kamata yan wasan san dalili sarki zaki okay ilzami ne ilzami ne ta babin da suka yi mana ilzami kamar yadda suke cewa ibnu taymiya da ake zargin shi da ya zazzagi sidna ali a cikin minhajus sunna suka ce usulubin bai wa shi a raddi ne suna yin faɗin wannan inda yake taɓa sidna ali da abinda wancan jala jalingon ya faɗa ya ce idan ka ji dan shi'a ana taɓa sai na abakar ga da harshen nasibawa na minti biyar ne ya ce ko minti nawa ka ɗuɗɗura e, e, imamu alizagi ko abin da jali jalingo ya faɗa kaga ya zazzagi sirna ali jali jalingo amma sai ce shi fa ba yana faɗa da bakin shi bane usulubi ne ne wa shi a raddi ilzami yan izala sukan zo cikin littattafan sufaye sai su ɗauki wata magana wadda ma'anarta daban da yadda suke nufi sai su yi mana ilzami su ce wannan kalmomin wannan ma'anonin sun mai da mu kafirai ko ba haka suke yi ba su ce muna wahadatul wujudi muna cewa kowa Allah ne to sai zama da in za a musu raddi su gane abin da suke faɗa akwai kuskure a littattafan magabatansu akwai maganganun da in aka ɗauke su a yadda suka rubuta to shi ma fa kafircin ne ban san ko mai sauraro ya fahimci asalin nukɗar ba hmm. sarki zaki idan har irin abin da suke cewa sun gano a jawahirul ma'ani zai sabbaba kafircin mu to akwai irin waɗannan maganganun a littattafan malaman su wanda zai sabbaba kafircin nasu malaman an fahimta na'am wannan shine asali a cikin wannan nukudar to so abin zai zama duka rududin ababin ilzami ne su suka fara wannan musibar yan izalan nan da za su fahimta abubuwan da suke karantowa yanzu ba karantowa ake daga littafin ibn tabiya sha'ul fitina karantowa in sun zo raddi ba ta suke yi an murde an canza ibnu taymiya ma'ana ba ko ba ka suke cewa ba ai ba sa cewa ƙarya ne abin da shawul fati ya karanta a littafin babu ko suna cewa babu an canza ma'ana sai su ce an canza ma'ana ba na'am abin da suke faɗa ke to ashe dai ya tabbata akwai to okay su ba sa tunanin mu ma canza wa malaman mu ma'ana suke sannan su kafirta su so abubuwa ne da ya kamata a awam mabiya su fahimta akwai lamuran da dole ina ganin sai sai sai dai an ƙara taka tsantsa a kansu amma dai ba yadda za a yi kamar yadda ila da da zina gani ka sa a shafinka na wani ɗan izala ban san koya sunan shi ba wanda yake cewa shi abubuwan da ake faɗa akan yan ɗariƙa cewa kar a yi sallah bayan su ko menene ko kafirin ce bai yadda ba duk inda ya sallah ta same shi a masallacin dariƙa zai shiga har gaba gaba sahun gaba ma a gan shi na ga ka sanya shi a eh, a eh, ɗinka ɗazu wani ya turo min shi a cikin a cikin whatsapp hmm. so so irin irin waɗannan afkar ɗin wallahi yanzu su muke buƙatar sarki zaki al'umman musulmi mu haɗu mu daina kafirci junanmu mu diba inda zamu fahimci juna abinda suke zuwa suna karantowa na littattafanmu su bar mu yi bayani da kanmu ila za a fi fahimtar mu ba su zo su yi ta canza mana ma'ana ba in suka yi haka za a daina ɗaukar nasu littattafan ana musu tonan silili yanzu misali rubutawa aka aka ce ibnu taymiya cikin annabawa yake ibnu taymiya ma annabi ne a cikin littafin su ko durriya ibnu taymiya annabi ne a littafin su aka ga wannan arbuce rubuce huwa fi zumratin nabiyina fa alam haka za akhbara ta hali. dan Allah ka faɗa min wannan ma'anar in aka bar musu ita a lafizzanta yadda ta zo idan ba za ta zama akwai damuwa a cikin addini ba tunda ko ba komai ta karyata al-ma'lum min addini bid darura shine cewa babu wani annabi bayan manzon Allah wannan kadai subutu wa dilala ne dan haka duk wanda ya karyata wannan ya zama kafiri ai to amma ka gani ba zan ɗauki wannan kalmar ba in faɗa in ce da wannan dalilin ibnu taymiya zama kafiri dole in tambayi masu shi kai da Allah me kuke nufi idan suka ce yadda ka gani din nan haka muke nufi ibnu taymiya annabi ne sai mu ce to kun ga maka in suka ce ba haka muke nufi ba ai al ulama warasatul anbiya ai tunda shi malami ne tunda kuma an ce malamai magada annabawa kaga shi ma ai yana cikin layin sai ce to kaga ku ba kafiri bane an fahimta irin wannan da ke littafansu suna nan da yawa to irin wannan kila su suke zuwa su ɗauko a littattafanmu yanzu misali a a walim lawa ainil yau ainu muhammadin da wani yake zuwa ɗauko a diwani ya ce shehu ibrahim ya ce shi ne ainihin manzan Allah walim lawa ainil yau ainu muhammadin mutumanka ya taɓa kawo wannan tun lokacin da muna karatun tukwici da shi da sai ya tambaye mu abinda kake nufi din nan abinda kake nufi din nan abin da yake nufi yana nufi shine ainihin annabi Muhammadu ko ba haka ba in muka ce eh haka yake nufi sai mana hukunci amma za mu ce masa a'a walim la wa ainul yawma muhammadin ai ba haka shubra yake nufi ba wannan ainu din al-musharakul lafzi ne ainu tana zuwa da ma'anoni da yawa tana iya zama ainihin abu tana iya zama mabubbuga shubra ya ce maɓuɓɓugan nan tawa ita ce ainihin maɓuɓɓugar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine addinin nan wanda manzan Allah ya kawo mana shi Qur'ani da Sunna to ta nan ne dai manzan Allah ya fitar da addini ni mata nan nake kwasa shine aini na yau maɓuɓɓuga ta da nake amsar addini shine maɓuɓɓugar nan ta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga wannan maganar sai zo oke ashe nuni ne zuwa ga riko da sunna da Qur'ani to irin waɗannan abubuwan dan Allah dan annabi ni babban abin da nake kira hmm. mu zama mun tattauna tattaunawa ta fahimta yau da nake kiran cewa za mu tattauna da a wancan mutumin naka malam musa wallahi ya ji a shi cewa ba za mu yi tattaunawa ba ce ta cewa dole sai na kure shi ko ya kure ni dan Allah mu sanya wa tattaunawar maslaha shine inda gaskiya ta bayyana in a wuri na ne aka yi kuskure in fito in yi itirafi da kuskure na idan a wurin shi ne aka samu kuskure dan Allah ya fito itirafi da kuskuren shi in an yi haka ni ka san babban abin da yake damuna ina yawan faɗi sarki zaki jama'an da ke sauraron mu suna sauraron mu da kyakkyawar zuciya amma wallahi akwai wani dan uwa da ya kira ni kwanakin baya mun yi waya da shi ta fita kusan awa ɗaya da wani abu ya ce wallahi abubuwan nan da kuke ta yi malamai ya ce kuna ruɗa mu da yawa sai wannan ya zo ya faɗi in ya tafi sai wannan ya zo ya ce kaza dan Allah dan annabi ya ce ku tausaya mana ku fidda mana wata matsaya ɗaya da za mu iya riƙewa <laughs> wallahi sarki zaki irin su suna nan da yawa a cikin al'umma kuma wani abun da ake zuwa ana yi hmm. ko akwai rashin fahimta ko kuma akwai wani hadafi da aka sanya a cikin zuciya yanzu misali wanda zai zo ce shehu tijjani ya ce kowa Allah ne ai yana da aqidar wahdatul wujudi shehu ibrahim ya ce kowa Allah ne yana da aqidar wahdatul wujudi in an ce a ina ya faɗa sai ya tafi ya ɗauko wani larabcin da inda zai yi insafi tun kan ya kawo shi shafin ka ya karanta shi da kanshi wallahi zai iya ba kanshi ansa na'am ya san ba haka ake nufi ba hmm. to dan Allah dan annabi irin waɗannan mawaƙi din mu yi ta ƙoƙari muna samun matsaya akai dan Allah dan annabi al'ummar musulmi mu haɗu na san irin wannan karatun sarki zaki mutane ba sa sha'awar shi to amma wallahi ni fahimta ta kenan kuma zan cika da na haɗin kai eh? irin wannan wallahi mutane ba sa ka san me aka fi sha'awa yan sarki zaki <laughs> now wallahi an fi sha'awar attacking challenge wannan ya jefa wannan ya jefa wallahi an fi sha'awar shi amma dan Allah dan annabi al'ummar musulmi mu girmama sabanin juna dan Allah mu haɗa kanmu irin wancan mutumin da ka sanya ɗazu ɗin nan ya ɗan burge ni kwarai in da abin da yake faɗan nan wallahi irin su muna buƙatar su amma irin wannan mushaddidun masu zuwa su kama sunan shi Ibrahim su kafirta su kama sunan shi Tijari su kafirta su kama sunan shi Darboshi su kafirta da sauran malaman mu dan Allah a gaya mun sarki zaki al'umma ba ta buƙatar wannan karatun in dai Tsayar Bocin radiyallahu ta'ala anhu da ya ƙarar da rayuwar shi cikin hidiman addini tun daga yarinta shi har yanzu bai huta ba yau in ka je bauchi ka fita sallar asuba baka ga shaudar bauchi a jam'i ba ka fita azhar ba gan shi a jam'i ba ka fita la'asar ba gan shi a jam'i ba magriba ba gan shi a jam'i ba isha'i ba gan shi a jam'i ba to wallahi ɗayan biyu ko dai yanayin jikin shi yayi rauni sosai daman da dai ba lafiya gare shi ba ya an sani to rishin lafiyan ta ƙara tsananta ko ko baya gani ina so in ce wanda ya karar da rayuwar shi a haka ya hardatar da 'ya'yan shi alqur'ani ya hardatar da ɗiyan musulmi alqur'ani yau sai a zo a ce wai shi a addinin ma addini yayi dan Allah bai faɗin wannan magana yana da hankali ah, amma irin karatun da aka sha'awa kenan yau ko yanzu mai irin wannan karatun ne a zo a haɗu a eh, daina yawan attacking ko a masallacin izala yanzu duk dan izalin da yake so ya fito ya yi tasiri da wuri duniya ta san shi fara zagin shehullai da haka duniya za ta rufo masa an san shi amma yanzu sarki zaki haka za mu zauna cikin wannan kaskancin cikin wannan kuncin kullum muna fidda junanmu daga musulunci da sam sam sam sam dan sallah dan annabi al'ummar musulmi mu yi taka tsantsan mu yi ƙoƙarin fahimtar junan mu mu haɗa mu wannan bambance-bambancen kowane gida ya aka ce irin waɗannan ilzami yanzu izala da shi'a suna nan suna ta yi su ma ba iyaka kullum kullum kuma kowa fa sai ya samu abin da zai faɗa to me zai hana mu koma cikin abin da zai haɗa mu ya fi yawa fiye da abin da zai raba mu yana daga dalili na na ɗaukar wannan karatun da diwani a kan sho Ibrahim ɗin ma yanzu a kan sho Ibrahim ɗin mara dalla yanzu mu kanmu a cikin gida muna da bambancin fahimta daban-daban in na ce a cikin gida yana nufin har yan shigogo waɗanda suka zo suka fake da sunan shi Ibrahim kullum an magana sai su ce shehu shehu shehu ina nufin su dan an ci da almajiran shi na'am an magana sai su ce shehu Ibrahim in an magana amma abubuwan da suke kawo kwata kwata ƙara nesa da tafiyar ake yi dan Allah dan annabi al'umma ah, mu yi ƙoƙari mu muhimmanta haɗuwa mu nesanta rabuwa don Allah ban san ba ko da sauran wanda zai kira na zagi ina ta magana akan akan wannan saboda yana cikin damuwa ta da yawa sarki zaki yana cikin damuwa ta da yawa shi yasa mafi yawa akan shi nake yawan dadewa ina magana ah, masha Allah masha Allah ko da yake lokaci ma ya riga yayi ko ya riga yayi sai dai muna addu'a Eh, in akwai wani taliki za a yi sha bana addu'a ai daman shi shine wannan kawai al'umma dan Allah dan annabi mu haɗa kanmu dan Allah malamai ko mu rika yin adalci cikin maganganun da zamu faɗa dan Allah dan Allah kar mu mai da attacking ko da gaskiya ko ba gaskiya zama shine tubalin karatunmu dan Allah mu yi gaskiya wala yajri mannakum shan'anu qaumin ala Allah ta'dilu aydiluhu aqrabu littaqwa Allah ya ce har wanda har wanda yake kinka har wanda kake ki yace kar wannan kiyayyar ta sanya ka kishi kai kai masa rashin adalci ƙiyayyar kar ta saka masa rashin adalci dan Allah wanda ya kyautata ko daga cikin mu yake ko daga wajen mu yake mu faɗi kyautatawar shi mu masa fatan alkhairi wanda aka samu yayi kuskure ko daga cikin mu ko daga wajen mu dan Allah mu haƙura da kuskuren shi kar mu zama masu ta'assubanci dan Allah wannan shine roƙon mu kuma shine sakon Allah tabaraka wa ta'ala shine sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai maganar da Abdullahi bin Rawaha ya ta faɗa wa Yahudawa a cikin wani hadisi hadisin da tsawon shi dai amma dai almuhim ya ce musu kun san cewa a duk duniya ya ga Yahuda Abdullahi bin Rawaha ya ce kun san cewa a duk duniya ba wanda na fuki kaman ku sai ce amma fa wannan ke ba za ta sanya kuma in kware ku ba haka ya faɗa ka ji koyarwar sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kana kin mutum karka cutar da shi dan Allah mu dawo cikin haduwa mu dawo mu yi wa juna adalci kar ya zama na kiyayyar da muke wa juna ko dan sabanin da bai taka kara karya ba ya zama shine dalilin da yasa kuma har adalci ma ya gagara ba za mu iya wa junan mu ba muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya karfafe mu cikin isar da sakon addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yadda yake ba yadda mutane suke so su ji daga bakin mu ba Allah tabaraka ala ya karfafa zukata cikin hmm. amsar sakon gaskiya daga duk inda ta fito ina yawan faɗa ina ta dan Allah in an ji gaskiya daga baki na kar dai zalace ai matsalan munir dan dariƙa ne dan Allah in dai ka san gaskiyar ne ka amsa kuma baka kare ni ba ka kare kanka ne za a saka a layin masu yarda da gaskiya ko a bakin ji. dan Allah in aka ji kuskure daga bakin munir kar dan kwana dan dariƙa ce ai munir dan dariƙa ne haka wannan kuskuren nashi ba sai na gyara ku bar mun kuskure na ku nema mun gafara Allah tabaraka wa ta'ala in an yi haka ba a rage ni ba an kare ni tunda ban zama na furta kuskure ba kuma an ɗauka an yi aiki da shi an yi ci tara mun zunubin kuskuren da na faɗa dan Allah mu zama masu ɗaukan gaskiya daga kowa muka ji mu zama masu aje kuskure da nema wa mai kuskuren gafara koya muke da wannan mutumin albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya datar da mu Allah ya ƙara haɗa kawuna al'ummar musulmi barkatun na rasul sallama karanta fata da salatul fatihi wanda baya salatul fatihi ya karanta salatul annabi kowane yake iya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقول والخاتم لما سبق الناس من أجل الحق لا إله إلا الله العالي أكبر لا إله إلا الله رب العزة عما يصفون السلام عليكم ورحمة الله mun شيخ الله يساك على الخير الله يساك على الخير saka da alkhairi تو جماعه الحمد لله الحمد لله زوا jama'a alhamdulillah alhamdulillah zuwa muna tare da Shak Burhanuddin a ah, Bauchi insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa